وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنه من جيسوا إرن تأدين المسلمين ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin wannan gari mai ɗimbin tarihi mai daɗaɗɗen tarihi wato garin hunkuyi a cikin wannan jiha ta kaduna a arewacin najeriya a wannan dare na lahadi bayan yammacin asabar 23 ga watan rabi'u sani hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ake kwatanta shi da goma sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da tara a kalandar albashi ina gode wa Allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata wadda ta biyo ta hanyar malamina wanda muke tare da shi a nan wato malam muhammadu kabir abdullah shi kaji hasu da watakila in ce a karo na farko da na amsa irin wannan gayyata a cikin wannan gari mai tarihi ina roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sa wannan ya zama dalili na ƙara danƙon zumunci da alaƙa da uwantaka irin ta musulunci a tsakanin kamar yadda muke tawassuli da wannan aiki da kuma ɗan abin da zan faɗi da abin da sauran 'yan uwa za su faɗi bayan kila na kai inda zan tsaya ko kuma an tsaye da ni da Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani da wannan da muke fatan mun yi kuma za mu yi don shi ya sata mana da alkhairi kamar yadda ya tara mu a nan muna roƙon Allah ya tara mu a cikin aljannar firdausi a ranar kiyama kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi ko da yake ya kuskura sunana abin da za a yi magana a kai a cikin wannan dare shi ne tarbiyya a cikin addinin musulunci babu shakka wannan maudu'i ne muhimmi kwarai musamman idan muka yi la'akari da irin yawan maganganun da muke yi a tsakaninmu a yau na taɓarɓarewar tarbiyya da kuma irin halin muka yi da al'umma ta shiga a dalilin sukurkucewar al'amura na tarbiyya ta yadda har za ka ji ana yau wane bai da tarbiyya ko ka ji an ce wancan yaron ko wancan matashin ba mai tarbiyya ba ne ko a ce wancan dattijan kai ce an yi dattijan banza ko a ce wancan yarinya ko waccan dattijiya ba ta da tarbiyya da sauran maganganu masu kama da wannan wannan ke nuna irin muhimmancin da tattaunawa a kan wannan maudu'i yake da shi musamman da yake a wajen tattaunawar ana sa rai a kawo bayanai waɗanda ke nuna muhimmanci na tarbiyya da kuma ma wajibcin tarbiyyar da abin da ke kyautata tarbiyyar da abin da ke gurɓata tarbiyya da kuma abin da za a yi domin wannan martaba ta tarbiyya ta dawo ina roƙon Allah mai kowa mai komai bai ba ni ikon isar da saƙon da muke tafe da shi yadda ya dace kuma don samun sauƙi a wajen gabatar da maudu'in na kasa muhadarar da zan gabatar zuwa kashi bakwai kashi na farko zai magana akan ma'anar tarbiyya kashi na biyu zai tsokace akan hukuncin tarbiyya kashi na uku zai yi magana akan manufar tarbiyya a musulunci da himmar magabata a wurin tabbatar da ita sai daɓa ta hudu za ta yi tsokace akan wuraren da ake zuwa don samun tarbiyya da kuma hanyoyin da ake bi wajen koyar da tarbiyya ɗin gaba ta biyar za ta yi magana ne akan yadda ake koyar da tarbiyya a aikace sa'annan ɓangare na shida zai magana kan haɗarin sakaci game da tarbiyya sai ɓangare na bakwai insha Allahu zai tsokace akan ƙalubalen da ke fuskantar tarbiyya idan akwai lokaci sai kuma a cika da waɗansu 'yan shawarwari da nasihohi wallahi musta'an wa alaihi tuklan tare da ni akwai alaramma wanda shi ne ya kamata ya jawo ayoyin alkur'anin da za a yi ishara zuwa gare shi to ko da yake kamar yadda na ba da uzuri tun gabanin a fara ban saba da usulubin amfani da alaramma ba a wajen karatu amma ina fatar yau in fara sai dai shi kansa alaramma in inda ya ji na kai da kai daga gare shi ya haƙuri bugu da tsari masu sha'awar su karatun alaran su ma su haƙuri sannan kuma tun da alaran to duk ayoyin da zan yi ishara da su domin alaran ya karanto in ya karanto da zan fassara ba amma zan ishara da surar da kuma raƙamin suran sannan da raƙamin aya ta yadda wanda ke da bukata sai zai ƙara samun lada ta hanyar karanta ko da tarjaman ashek abubakar mahamudu gumi Allah ya ji kansa domin ya samu ma'anar wannan aya da za a karanta insha Allah tarbiya kalma ce ta larabci a tarbiya kuma tana da ma'anoni guda biyu kamar yadda ɗabi'ar mafi yawancin kalmomin larabci waɗanda ake amfani da su a shari'a take akwai ma'ana a harshen larabci akwai kuma ma'ana da malaman shari'a suka bata a harshen larabci kalmar tarbiyya malamai sun ce daga ɗayan abubuwa biyu ne imma dai daga raba raba wanda ke da ma'ana ta ƙaruwa daɗuwa haɓaka bunƙasa kamar yadda Allah ya yi amfani da wannan ma'anar ta hanyar amfani da kalmar raba a cikin alƙur'ani a kamar wurare guda huɗu a cikin suratul hajji sura ta ashirin da biyu aya ta biyar da suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da saba'in da shida da suratul rom sura ta talatin aya ta talatin da tara da suratul haka sura ta sittin da tara aya ta goma a cikin waɗannan wurare Allah ya yi amfani da kalmar tarbiyya da ma'ana ko kuma kalmar raba wanda ke da ma'ana ta daɗuwa ko ƙaruwa ko haɓaka ko bunƙasa waɗansu malamai suka ce a'a kalmar tarbiyya daga fi'ili ne na rabba rabba wanda wannan fi'ilin an yi amfani da shi a wurare biyu ko fiye da haka a cikin alkur'ani amma dai a misali a cikin suratul isra sura ta goma sha bakwai aya ta ashirin da hudu da suratul shura sura ta ashirin da shida aya ta goma sha takwas Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar rabba waɗanda malaman harshen larabci suka ce kalmar at-tarbiyya daga fi'ilin rabbani to ko rabani ko rabba dukansu dai suna da ma'ana ta reno kulawa ladabtarwa karantarwa kyautatawa da kuma ɗaukar matakin gina yaro a hankali a hankali sannu sannu kaɗan kaɗan har ya zamanto cikakken mutum wannan shi ne ma'ana ko ita ce ma'ana da malaman harshen larabci suka ba kalmar a tarbiyya amma a shar'ance kalmar a tarbiyya na nufin kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa domin ya zamanto cikakken mutum a ɓangaren lafiyarsa da aƙidarsa da hankalinsa da ruhi da ɗabi'a da mu'amala da wayewa ta hanya mafi dacewa kuma bisa karantarwar addinin musulunci abin mamaki kalmar tarbiyya wadda kalma ce ta larabci ta shahara a bakunan hausawa har ma an kai ga idan bahaushe ya ce a tarbiyya baya bukatan ya fassara kalmar domin kusan kowa ya san ma'anar kalmar da hausa ya ari kalmar daga larabci ya kuma hausantar da ita ta yadda duk wanda ke jin hausa in an ambaci kalmar tarbiyya zai fahimci wani abu daga cikin ma'anoni da kalmar tarbiyya ta kusa to sai dai duk da wannan shahara da kalmar ta yi kalmar ba ta samu karɓuwa da irin wannan ma'ana da muka ambata ba a wajen magabata domin a wancan lokaci shekara dubu ɗaya da wani abu ko shekara ɗari takwas da wani abu mafi yawancin malamai ba ta amfani da kalmar attarbiya don nuna ma'ana ta reno ko kuma ɗaukan mataki na kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa don ya zamanto cikakken mutum a ɓangaren asidarsa da lafiya da hankali da ruhi da ɗabi'a da mu'amala da wayewa da zamantakewarsa ta hanya na abi a hankali a hankali bisa karantarwa addini a wancan lokaci malamai na da istilahat wato kalmomi da suke amfani da su don isharantarwa zuwa ga wannan ma'ana ta kalmar a tarbiyya hasali na akwai malaman da ke cewa wannan kalma ta a tarbiya ba a fara amfani da ita da wannan ma'ana ba mai shumuli da kuma ganewa sai kamar shekara ɗari hudu da hamsin ko ɗari biyar da ba kuma wannan lokaci da kalmar a tarbiyya ce amfani da shi ba a madadin wannan kalma da yawa daga magabata sun yi amfani da waɗansu istilahat wato kalmomi kamar guda goma waɗanda dukansu in muka ɗauki ɗaiɗaikunsu suna amfanar da ma'ana ce daga cikin ma'anoni na kalmar at misali suna amfani da kalmar at-tanshi'a daga nasha'a yanshi'u tanshi'atan suna amfani da kalmar al-islahu kalmar sha'a na nufin a ɗaga mutum ko a rene shi a tsirar da shi ya tsuru ya zama mutum cikakke kammalalle wanda ya san inda gaban shi yake wanda ya san abin da ya kamata ya fuskanta suna amfani da kalmar al gyara al'amarin mutum gyara tarbiyya ko gyara mu'amala gyara ɗabi'a gyara halayya da sauransu suna amfani da kalmar at-ta'adibu wanda wannan kalma ta fi shahara a wajen malamai daga al'adabu shi yasa ma sukan ce malami ana ce masa al-mu'addibu abin da yake yi at-ta'adibu da kan sukan ce addaba yu'addibu ta wato yu'addibu ta'adduban ko ta'adiban shi ne karantarwa sukan ce al-mu'addibu bi ma'ana al-mu'allimu alladhi yu'allimu an-nasa la siyama ash-shigara al-khaira wanda ke koyar da mutane musamman ƙananan yara alkhairi to shi ake ce ma al-mu'addibu wanda ake koya ma karatu ko ake koya mai ladubba ana ce mashi almu'addabu ai allazi yu'addibu almu'addibu wanda mai tarbiya mai koyar da halayya na gari yake koyarwa shi yasa ma malamai za ga suna yawan rubutu su ce adabu kaza adabu talibul ilmi adabu talibul hadith at ya ada bi hamalatul daga adab hakanan sun yi amfani da kalmar at-tahzibu shi ba da akwai littafan da suke da suna tahzibul akhlaq ai gyaran ɗabi'u kyautata ɗabi'u tabbatar da mutum mai ɗabi'u ne kyawawa na ƙwarai ruhinsa tsaftatacce tunaninsa nagartacce mu'amalarsa kyakkyawa sun yi amfani da kalmar at-tatahiru tsarkake mutum daga datti da dauɗa na shirka da kafirci da munanan ɗabi'u da bid'o'i da sauransu sun yi amfani da kalmar at-taskiya shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya al-harrani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya amfani da wannan at-taskiya din a wata 'yan risalarsa taskiyatun nafs malamai sun yi amfani da istilahin at-ta'alimu karantarwa ilmantarwa kuna ina aka samu littafin ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allum ai ta'jibul muta'allimi koyar da ko tarbiyatul muta'allim ko irshadul muta'allim ne ake nufi waɗansu malaman sun yi amfani da kalmar asiyasa asiyasa kalmar ce ta larabci wadda ke nufin gudanarwa kyautata al'amari to sun yi amfani da wannan kalmar kamar yadda aka rubuta littafi sukutun da guda aka samu suna siyasatul auladi kula da kyautata al'amuran yara ma'ana tarbiyyar su kenan sun yi amfani da kalmomin annushu wal irshadu annushu wal irshadu akwai malamin da ya rubuta littafi ya sanya mai suna nasihatul waladi wani kuma ya rubuta littafi ya sanya mai suna irshad al-mustarshid haka nan malamai magabata sun yi amfani da kalmar al-akhlaq a madadin kalmar at-tarbiyya akhlaqul akhlaqu talibul hadith akhlaqul muhaddith sunayen littafai to duk waɗannan islahat guda goma da na kawo dukkansu in ka duba su yana da ma'ana ce ta wani ɓangare daga cikin ɓangarorin da muka ambata na ma'anar kalmar tarbiyya kenan sai ka haɗa kalmomin nan ko islahat ɗin nan guda goma gaba ɗaya kafin ka haɗa ma'ana cikakkiya ta kalmar a tarbiyya wannan yasa daga baya baya malamai suka zaɓi kalmar a tarbiyya suka ajiye sauran domin kalmar ta kunshi ma'anonin da guda goma suka ƙunsa da tun da mun ji ma'anar tarbiyya gaba ta biyu za ta yi magana akan hukuncin tarbiyya kuma daga nan ne alarama zai fara aiki bin diddigi na alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganganun magabata na kwarai na tabbatar da cewa tarbiyya wajibi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora a kan iyaye da dangi da malamai da shugabanni da sauran al'ummar gari gaba ɗaya su ko mu ɗan dare daga waɗannan ɓangarori guda biyar iyaye dangi malamai shugabanni da kuma sauran jama'an gari na da rawar da zai taka da gudunmuwar da zai bada don tabbatar da al'amarin tarbiyya kuma da zarar an samu ɓangare ɗaya ya gaba ya tawaya to tarbiyya ba za ta samu ba irin yadda musulunci ke ba. to sai dai a cikin wannan jerin gwano guda biyar iyaye su ne a kan gaba domin su ne dalilin zuwan ɗa duniya kuma su suka fi zama tare da shi kuma su ne mas'uliyar farko ke kansu game da ɗan uwa dai makaranta ce uba shi ne shugaba na gidan gaba ɗaya wannan yasa iyaye ke da mas'uliya ta farko akan al'amarin tarbiyyar 'ya'ya. kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan a cikin suratul tahrim sura ta 66 aya ta 6 inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويسألون ما يؤمرون الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوة المسكة إيماني قو أنفسكم وأهلكم نارا ku tsare ku kare kawunanku da na iyalinku daga wata wuta wadda wannan wutan wa kudu hannasu wal hijara makamashinta fetirinta abinda ake rura ta a hura ta a haɓaka ta da shi su ne mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun akan wannan wuta akwai mala'iku gilazun masu girma shidadun masu tsananin ƙarfi la ya'suna laha ma amarahum waɗanda ba sa saba wa Allah a cikin umarninsa wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da Allah ya umarce su shi suke aikatawa a shaidu a cikin wannan aya shine Allah ta'ala ya umarci iyaye ko ya umarci kowane mumini da mumina da su yi kokari wajen ganin sun tsare kawunan su da na su. iyali nan na nufin mata ta aure da kuma 'ya'ya a haƙƙin miji a haƙƙin matar kuma ‘ya'yanta da waɗanda ke ƙarƙashin su a cikin gida ita da mijinta to Allah ya ce su tsara kawunansu da na iyalinsu daga wata wuta wadda take mai haɗari kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana da wannan malamai suka ce wannan aya na fa'idantar da wajibcin yin tarbiyyar ‘ya'ya a kan iyaye kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar a hadisi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne masu kula ne waɗanda aka ba su wani abu ne don su lura da shi kuma kowannen ku za a tambaye shi a ranar kiyama akan abin da aka ba su kiwo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da jero bayani dalla dalla a ƙarƙashin hadisi yace shugaba mai kiwo ne ga waɗanda yake wa shugabanci kuma a ranar kiyama za a tambaye shi game da su mutum a gidansa mai kiwo ne ga iyalinsa gaba ɗaya matarsa ko matansa da 'ya'ya gaba ɗaya kuma za a tambaye shi ranar kiyama game da su mace a gida mai kiwo ce game da 'ya'yanta ‘ya'yan mijinta da dukiyarsa kuma za a tambaye ta ranar kiyama game da shi wannan yasa aka fahimta daga wannan hadisi cewa ashe tarbiyyar ƴaƴa wajibi ne da Allah ya tsora a mataki na farko a kan iyaye. Ku kuma yanwa da dangi wajibi ne su tallafa wa iyayen ‘ya'ya wajen tarbiyyar ‘ya'yan. Domin ko ba za a yi hanta da jini ba, dangi da ‘yan uwa idan ɗaya je abin tsiya za a danganta ɗan da su. idan ne abin arziki za a danganta ɗan da su ba za su iya gushewa ko kuma su kauce ko su karkace yiwuwan a zarge su idan ɗan ɗan uwansu ya samu matsalar tarbiyya ba kuma ko ba komai idan da ɗa zai rasa tarbiyya kyakkyawa ya je ya kashe wani misali akan za a biya biya kuma wanda ya kisan nan bai da abin da zai biya biya ai ɗan uwansa da danginsa za a tattara zai kun biya wannan ke cewa ashe akwai mas'uliya babba akan ƴan uwa da dangi dangane da tarbiyyar 'ya'yan ƴan uwan malamai su ne sahu na uku akan al'amarin tarbiyya waɗanda su ma Allah baraka wa ta'ala ya ɗora musu wajibci da mas'uliya ta yin tarbiyyar al'umma domin kuwa Allah ta baraka ta'ala ya kira su da suna arrabbaniyu kasancewar an masu laƙabi da take na arrabbaniyu wato masu tarbiyya wannan ke nuna cewa suna da mas'uliya ma'ana wajibi ko aiki ko ɗawainiya da aka ɗora a kansu da ake sa ran wajibi ne su sauke shi Allah ta baraka ta'ala a cikin suratu Ali Imran sura ta uku aya ta ɗari aya ta saba'in da tara da kuma suratul ma'ida sura ta biyar aya ta arba'in da hudu duka ya kira malamai masu ilimi a matsayin rabbaniyuna ko kuma ka ce rabbaniyawa su ne rabbaniyawa tunda dai kalma ce ta larabci an samu fassara daga Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu cewa su ne waɗanda ke ƙosar da mutane da hikimomi kuma suke tarbiyyantar da su a kan hikimomi haka nan mujahid an ruwaito ya ce Yuna ko kuma rabbaniyawa su ne waɗanda ke koyar da mutane ƙananan ilimi kafin su koyar da su manya-manyan ilimi a shekara malamai na da wajibci a kansu na ilmantarwa da karantarwa da shiryarwa da kuma tabbatar da saiti kyakkyawa ga mutane baki ɗaya da ke cikin al'umma za ku karantar da ilimi kuma su matakai na ganin mutane sun shiryu zuwa ga abin da Allah yake so kuma za su yi masu sauti. su wayar da hankulansu da kwakwalansu sannan za su yaki bid'a za kuma su tsaftace ilimi daga dukkan gurɓatattun abubuwa da kwamatala da harba harbatumati da abubuwan da suke canfi ne ko kuma abubuwan da suke mujarrabin ra'ayi ne na molanka wanda bai da goyon bayan dalili na shari'a haka nan za su yi mukawama da 'yan bid'a ta hanyar tona asirin bid'a da tona asirin 'yan bid'a da yin bayani dalla-dalla ta hanyar rubutu a littafi ko kuma wa'azi a masallaci ko a filin wa'azi da karantar da al'umma tsakanin magriba zuwa isha don tona asirin bid'a da 'yan bid'a don kada mutane su ruɗu ko kuma su shagala daga abin da yake alkhairi saboda abubuwan da za a riƙa kururutawa na bid'ar shaidan. mataki na hudu na wajibcin bid'a a na wajibcin tarbiyya na kan shugabanni ne domin su shugabanni su ne waɗanda Allah ke amfani da su wajen taka wa maɓarnata birki kamar da aka rawaito daga wani magabaci yana cewa inna Allah yazi'u bisultani ma la yazi'u bil qur'an Allah yana takawa mutane birki ta hanyar mulkin mai mulki irin taka birkin ma da alƙur'ani baya yi ma wasu domin ƙur'ani sai mai imani sai mai tarbiyya sai wanda yake tsoron haɗuwa da Allah ranar kiyama sai wanda ya yadda da mutuwa da tashin kiyama da hisabi da ba da takardu da aljanna da wuta yake takuwa ko ake taka maka birki da ayoyin Allah amma akwai wanda yake kangararre ne bisa ɗabi'a duk inda aka kai aka kawo ba zai bi ka'ida ba to shugaba sai ya amfani da gadon mulki kujeran mulki ya taka musu mulki a kenan shugabanni na da rawa babba suna da gudunmuwa mai girma da za su bada wajen tarbiyyar al'umma shi yasa ma Allah baraka wa ta'ala a cikin suratul hajji sura ta 22 aya ta 41 ya gaya mana irin gudunmuwar shugabanni waɗanda ake sa ran in sun samu shugabanci a cikin al'umma za su tsayu su tabbatar da kyautatuwan al'amura Allah baraka wa ta'ala ce allazina in makkannahum fil ardi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله تبارك وتعالى الذين waɗanda ake sa ran su zamanto masu ƙoƙarin kyautata al'amuran mutane su ne waɗanda in makkannahum fil ardi in muka ba su wata dama ta shugabanci a ƙasa a kamun salata za su tsaye da sallah a tsoron da aka samu shugaba don tsaye da sallah ko kuma bai umarni da a tsaye da sallah ko yana ƙoƙarin hana mutane tsaye da sallah to wannan lalatacin shugaba ne a kamun salata wa atawuz zakata kuma ba su ba da zakka kuma mu karɓi zakka a hannun mutane don su raba ta da inda Allah ta'ala yake so wa amaru bil ma'ruf kuma za su umarni da kyakkyawa wa nahaw anil munkari kuma za su yi hani daga mummuna Allah ya ce walillahi aqibatul umur al'amari gaba ɗaya ƙarshen ta dai na ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan daga cikin ayyukan shugabanni akwai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna in sun ga ana barna su hana in sun ga mabarnata sun shigo gari su tsawatar in sun mutane na ɗabi'u mara kyau su hana ba su tsaya su ce babu ruwansu ba ran da aka samu shugabanni babu abin da ya dame su da umarni da kyakkyawa da hanyar da mummuna to shugabancinsu ba zai tsina wa al'umma da komai ba shugabancinsu ba zai zama mai alkhairi ne albarka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba shugabanni na da wajibci a kansu na tsarewa mutane abubuwa guda biyar na larurar rayuwa al'amari na farko shine addini lallai ne shugabanni a same su masu ƙoƙarin tsarewa mutane addini ta hanyar ba da dama da kuma karfafa gwiwar duk masu addini da kuma kawo ci gaba na addini islamiyu ne gayyato malamai masu wa'azi ne gayyato malaman da za su karantar ne kawo duk wani abu na ci gaba da zai kyautata al'amarin addinin al'umma abu na biyu wanda yake lalura ne da ya zama dole shugabanni su tsarewa al'umma shine rayuwarsu dole ne shugaba ya ɗauki matakai na ganin ya ba da tsaro gwargwadon iko da izinin Allah ga al'umma da yadda ba za a samu barazana ta sata da fashi ba ba za a samu barazana ta 'yan masu tsafe-tsafe ba ba za a samu barazana ta 'yan sara suka ba waɗanda za su kashe juna a dalilin ƙwallo ko dalilin bangar siyasa ko makamancin wannan lalura ta uku ita ce hankali wajibi ne shugabanni su tsarewa al'umma hankalinsu ta hanyar haramta ko tabbatar da sun hana mu'amala da giya da wuri da duk abin da ke gusar da hankali duk wani abu na shaye-shaye wajibin shugaba ne ya tabbatar da cewa ya tsawatar in ba ya tsawatu ba ya haɗa mai yin wannan da hukuma abu na hudu shine mutunci dole ne shugaba ya tsare wa al'umma mutunci ta yadda zai zama wuraren da ake masha da alfasha lallai ne a rufe a kuma tsawatar a hana masu in sami ba a haɗa su da hukuma ta sama domin a ɗauki mataki kansu laifi ne mai anguwa ko dakaci ko hakimi ko sarki ya san akwai gidajen masha da alfahasha ko a nan hankali ko a wani wuri amma ya shiru kuma garinsa ne shi ke da iko da wurin amma ya sa ido ga gidajen karuwai ko ga gidajen masu luwaɗi ko ga gidajen da ake sa fina-finai na ɓata tarbiyyar yara kuma sarki ya sani ko mai anguwa ya sani ko hakimi ya sani ko dakata ya sani ba su hana ba ba su sa a rufe wannan ba in sun yi haka sun ci amanan al'umma kuma Allah zai tambaye su ranar kiyama. Larura ta biyar ita ce dukiya dole ne shugaba ya tsarewa al'umma dukiyarsu wannan ya sa shari'a ta ajiye haddi na fata idan an yi da ta'azirat wato irin hukuncin na magani da wani da za a yi wanda yake kandararre wanda baya son gaskiya ba kuma zai bi shirya Allah ba dole ne a tsare mutane dukiya a tabbatar da an ba dukiya su tsaro da kariya wannan wajibin kowane shugaba ne la'alla da anguwa ne ko ko dakata ne ko hakimi ne ko sarki ne dole ne wannan to idan al'umma ta samu tsaro a cikin waɗannan abubuwa guda biyar na larura tarbiyya da za ta ba wannan ya sa shugabanni su ne a kan sahu na hudu na wajibcin tarbiyya da Allah ta'ala ya tsora ta sai sauran al'umma su ne mataki na biyar kowane mutum a inda yake a unguwarsu a layinsu ko labinsu ko lokonsu a makwabtansa wajibi ne ya ba da gudunmuwa wajen tabbatuwar tarbiyya da ingantuwarta. laifi ne babba kana makwabci ka ga dan makwabcinka na abin da bai dace maka shi kai ko makwabcin wajibinka ne ka tallafa makwabcinka in ya taimaka maka wajen tarbiyyar yayanka a da mun sani muna yara alhamdulillah akwai iyaye da kakanni a nan akwai yayye da sauyi da kanne da yaya a nan mu ne a lokacin nan da ma mu ko iyayen mu ba mun taso mun tarar da akan layi idan yara na mugun wasa ko suna abin da bai dace da in suka hango da ta guda ɗaya duk za su kashe amma yanzu zuwa sun canza wata ashaya ibu shayyar wa dahru bin nasu qillat abubuwa sun canza sai ka ga mutum yana tsaye yana kallon yara haka nasu suna abubuwa marasa kyau da zai iya tsawatawa ba ina ya tsawata za su biris su dihun kamar ba su ji shi ba kamar ba shi a wurin sannan ba zai yi ƙuru ya ga ana abin da ba daidai ne ya magana makwabcinsa mara kirki shi zai zo ya masa iyaka ya ce karka ƙara faɗa min ƴaƴana ba ka san ƴaƴana ka tsane su ka yi kaza to wannan na nuna al'umma gaba ɗayanta ta shiga cikin halin ni su Allah ya al'umma gaba ɗaya tana da mas'uliyya kowa da kowa akalla abadin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadi falyughayyirhu biyadi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان a wata ruwayar ko a wani hadisin walai sawara a zalika khardal min al-iman ashe dole ne in ka ga abin da ba daidai ba ka tsawata kar ka ce wai kana tsoron magana da za a faɗi la la ta khaf law matala'in wajibin ka kai abin da yake daidai wai ma al'ummar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sai ba Allah ne ya ba ka digirin digirgir ba ya ba ka kambi irin da wanda ba ta ba wani ba a dalilin kokari take yi na da'awa da umarni da kyakkyawa Allah ya tabbatar da mudin nan al'ummarsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ne khairu ummatin ukhrijat lin-nasi kamar da Allah ta'ala ya faɗi ne Allah ya ce malam كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين وأكثرهم الفاسقون Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ya tabbatar wa wannan al'umma da alkhairi yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin kun kasance ku ne tuwayyar al'umma da aka fitar da ita aka bayyanar da ita don amfanin mutane dama hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khairun nasi an ta'ahum lin siyayye a cikin mutane shine wanda ya fi kawo mutane amfani to yana al'umma mai kawo amfani ne ga jama'a na bil ma'rufi kuna umarni da kyakkyawa sanannen abu wanda yake da inganci da Allah ya da shi wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani daga mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah wannan yasa wannan yasa Abu Hamid al-Ghazali yake cewa wannan take da kande da aka ba al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sirrin sana cikin yin da'awa da umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna ran da mutane suka ki wannan to wannan khairiya wannan alkhairin ya tashi daga kansu sai ya ku mutanen wani yi dukkan ku kowannen ku a ɗaiɗaikun ku da tararrakin ku wajibi ne ku wakilci juna kamar yadda dukkan musulmi a ko ina yake wajibi ne ya wakilci juna ya tallafa wa juna ya kama wa juna ya taimaka wa juna domin a samu tarbiyya a cikin al'umman nan tarbiyyar yara ƙanana da ma manya hada dattawa tun da mun ji hukuncin tarbiyya a musulunci gaban mu ta uku a wannan zance ko kuma wannan muhadara za ta yi magana ne akan manufar tarbiyya a musulunci da kuma irin himmar da magabata suka yi wajen ganin tarbiyya ta tabbata a cikin al'umma babu shakka tarbiyya ta hanyar ta ce kawai ake gina al'umma al'ummar da za a yi alfahari da ita ta hanyar ta ne ake gina matashi wanda zai zama abin alfahari ga jama'arsa idan ya girma ya aure ya zama uba mai tausayi mai adalci mai kyautatawa iyalinsa idan mace ce ta zamanto mace ta kwarai almar'atu saliha ta hanyar tarbiyya ce ake iya samar da sojojin musulunci waɗanda za su tallafa su taimaka su ba da gudunmuwa wajen ganin addinin musulunci shine a sama umarnin Allah ake bi dokokin Allah ake aiki da shi, ta yadda ba su da abin bauta gaba ɗaya sai Allah ba su da addini sai musulunci ba su da tsari ko doka ko constitution sai Qur'ani ba su da wani abin alfahari sai musulunci idan ba tarbiyya waɗannan abubuwa ba za su taɓa samuwa cikin al'umma ba wannan ya sa musulunci ya ba tarbiyya muhimmanci ƙwarai da gaske daga cikin manufofin musulunci game da tarbiyya akwai guda biyar manya-manya na farko ƙoƙarin tabbatar da manufar halittar ɗan adam mun sani a cikin alƙur'ani Allah ya bayyana mana cewa ya halicci aljanda mutum ne domin ne don bauta to ta yaya za a yi a tabbatar da wannan manufa ta halittar Allah ga ɗan adam ya zama ɗan adam ya tsoriyantar da bauta ga Allah shi kaɗan ta yadda ba zai haɗa Allah da kowa da cikin bauta zai zarkata Allah cikin bauta kuma zai bautan don Allah kuma zai yi bautar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ba zai yi bid'a ba kuma zai zama to yana yi ba tare da tsoron zargin mai zargi ba ko kulafucin mai kulafuci ba ko yarfiyar mai yarfiya ba ko surutu mai surutu ba ko zindan mai zinde ba ta ya za a samar da wannan in babu tarbiyya saboda haka ta hanyar tarbiyya ce za a tabbatar da manufar halittar ɗan adam da Allah ya bayyana mana Qur'ani cewa yayi ne domin a bauta masa shi kadai manufa ta biyu kaiwa ga manya-manyan ɗabi'u ɗabi'u na girma ɗabi'un da ake gode mai su ɗabi'un da ake haba-haba da wanda yake da su ɗabi'un da ake yabawa in an da an yi su ɗabi'un da ake goge wa farkon su a yabawa ƙarshen su ba yadda za a samar da kyawawan ɗabi'u sai ta hanyar tarbiyya tarbiyya irin ta addinin musulunci manufa ta uku domin yin tattali da kinsi da shiri da tanadi ga rayuwar duniya da lahira ko da rayuwar duniya za ta zama amfani ta zaman to wuri ne na cin gajiyar rayuwar da lafiyar da Allah ya bada da ilimin da Allah ya bada ko dukiya ko mulki ta yadda za a yi tattali da kintsi da tanadi don lahira da lahiran nan ne gida madawwami wanda babu mutuwa bayan shi in dai aka je wannan gida babu mutuwa kuma kwata-kwata ko dai aljanna ne ko wuta ta yadda za a yi ai tanadi da shiri da kintsi da tattali domin rayuwar duniya ke kyau kuma lahira ta zama nagartacciya ba tare da tarbiyya kyakkyawa ba manufar tarbiyya ta hudu ita ce a samu damar gina mafi alherin al'umma mumina al'umma mumina wadda za ta amsa sunan al'umma mafi alkhairi al'umma mafi daraja al'umma mafi ɗaukaka al'umma mafi nagarta ba a samar da ita sai ta hanyar tarbiyya manufar tarbiyya ta biyar ita ce tabbatar da tsarin gudanarwa mafi haɓaka ta kowace fuska manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ya ba sahabbansa madarar tarbiyya da zumar imani da tsaftataccen ruwa na kyawawan ɗabi'u sai ya zamanto su suka fi kowane jama'a daraja da ɗaukaka da bunƙasa da haɓaka da ci gaba da ilimi da wayewa da kwarewa da sadaukantaka da jarunta da haƙuri da tsoron Allah da ɗa'a da biyayya da kwarin ya kamata gaba ɗaya tarbiyya ake musu a tarbiyya al-islamiyya ita ake musu suka samu wannan daraja ɗin waɗanda har wani yake cewa halafa zamanu la ya'tiyanna bi mislihim hamasat ya zamanu fakatturi zamani ya rantsi sai ya zo da kamar sahabban manzon Allah amma ya saba to tun da ka kafa sai kai kafara ya kai zamani tun da ka kabe rantsuwanka ba yi kamar su ba ba za a yi kamar su ba in ka cira annabawa da manzanni ba a yi irin su ba gaba daya babu wata mace a doron kasa da ta aiki mutane ko ƴaƴa irin sahabban manzan Allah radwanullahi alaihim ajma'ina idan da ba su da tarbiyya za su iya wannan barin ba su in misalai da na an ce wa bil misali ya tabuhul makan kuma a shai'u da shai'i yuzkar ku dauki abu bakar radiyallahu anhu wa ardahu a siddiq abu siddiqa ne a lokacin da mutanen maka daga sun imani da kafirai mushrikai suka zo suna yin gwal ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna nuna cewa ya faɗi abin da yake kama da tatsuniya wai ya ce Allah ya yi tafiyar dare da shi tun daga makka har zuwa baitul maqdis a can inda yau ake kira falastin a cikin dare guda tafiyar watanni amma ya ce cikin dare guda aka yi ko ma da wannan ba har ya wuce sama ya yi munajati da Allah ya karɓo sallah ya karɓo waɗansu abubuwa daga Allah ta'ala sai suka tara jama'a don suna ganin sun samu hanyar za su riko awarsa abin da mutumin naku yake cewa wai ya ce kaza kaza kaza sai a kafe dariya a ihu za ka ce bari mu je wajen babban abokinsa abubakar mu gaya mai Allah dalilin wannan zai gane haukan abokin nashi da suka je suka samu abubakar suka ce mai ta ji abin da abokin naka muhammadu ya faɗi kuwa ya ce kaza da kaza da kaza abubakar as-siddiq yace shi ya faɗi haka suka ce eh yace na yadda da haka da abin da yi haka wanda ba da tarbiyya ba zai yi irin wannan ba kudin da suna khadija bintu khuwailid radiyallahu anha wa ardaha mace ta farko da ta imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sakon da zai mace ta farko wadda manzon Allah ya aura domin mata kishiya da sai bayan ta duniya matar da lokacin da kowa ya hana manzan Allah dukiyarsa ita ba da dukiyarta multibillionaire ce amma ta mutu ba ta da kokon dala saboda an ciyar da dukiyar gaba daya wajen taimakon addinin Allah matar da Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibrilu ya ce shi Allah yana da Khadija matar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala'ika jibrilu ya gaya masa kai khadija bishara da wani gida a aljanna wanda babu hayaniya ko babu wahala a cikin sa don ba taba wahalar da manzon Allah ba ba ta taba daga murya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matar da ita ce uwar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Allah bai ya musu da wadda ta fita ba idan ba dan suna tarbiyya ba idan ba dan ta sha madarar imani da tauhidi sahihi salimi ba yaya za ta ciyar da dukiyar ta gaba daya bayan ta girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara goma sha biyar ko ashirin me za ku ce game da Mus'ab ɗan Umair sadauki zahidi mutawarri muta'addid sadiqun amini mahaifiyarsa a makka idan ma aka ga kai kana magana da ɗanta to kai ma ka zama babban mutum idan ta yi magana ana saurarawa in ta umarni ana bi in ta ce a bari za a hannu multibiloniya a cikin makka tana daga cikin matan da ba a yi irin su wajen dukiya amma musabtan umar saboda imani saboda yarda da Allah saboda neman aljanna saboda hijira don Allah ya zama ya barta ya yi hijira ya tafi madina daga shi sai gado ko bargo ko mayafin da yake sanye da shi ya bar dukiyar gaba daya da daular da mulkin da mukamin da matsayin da lagadan da holewar da watayawa duk ya bar su saboda Allah a ranar da Mus'ab dan Umair ya yi shahada a raƙin raƙin Uhud an ga abin mamaki bai bar komai ba na tufafi ma da za a rike shi da shi dan Allah ya ce ku rike shi da mayafinsa mayafin ma ɗan guntu ne in an rufe ka ƙaba ya ta buɗe in an rufe wajen ƙaba kai ya buɗe da Allah ce ku rufe wajen kan ƙafafuwan ku fa don ku haɗa ku rufe shi shi idan ba da imani ba idan ba da tarbiyya ba idan ba da shan lagada da madarar imani da tauhidi ba da sanin ya kamata da wayewa da tsoron Allah da san Allah da manzan Allah da girma Allah da manzan Allah ina za a kai ga wannan misali na ƙarshe urwatu dan zubair radiyallahu anhu wa ardahu babban sahabin manzon Allah manya ƴaƴan manya ubansa musulmi sahabi kakansa wato shi kuma ana maganar ya rasu amma kakansa ta wajen uwa sahabiya musulma uwarsa sahabiya musulma wadda take ba aimata irin ta ba a wajen sadaukantaka da jarunta a wajen abin da ya shafi tsayawa tsayin daka don goya ma 'ya'yanta baya wajen tabbatar da al'amuran addini Ruwatu ɗan zubairu ɗan asma'u asma'u yayar aisha aisha matar manzon Allah a duniya da lahira wadda mala'ika jibril ya ce a gaishe ki babban mace Ruwatu ɗan zubairu shi ne bai da lafiya aka wayi gari sai an yanke kafarsa saboda kafar ta samu matsala aka ce ga giya ka sha domin hankalin ka ya dan gushe karka ji zafi don a wancan lokaci kimiyyar su ta anesthesia na sauƙaƙa zafi in za a yi operation ko za a yanka mutum ko wani abu shine a bada abin da zai gusar da hankali kamar giya ce Allah ya kiyaye da zan sha abin da Allah ya haramta ga dan wannan amma idan kuna so ku yanke kafa ta kar in ji zafi ku bari sai na tashi ina sallar qiyamul layl ku yanke ni na san da zan ji zafi ba aka zo ana sai yana sallar qiyamul layl aka daɗa kafan shi bai san an daɗe ba ya ci gaba da sallah sai da ya gama da ya gama aka ce to muna maka jazo da ta'aziyya saboda kafarka da kuma ɗanka ɗaya da rasu yace to sai ne ni na gode wa Allah idan Allah ya ɗauki ɗana guda ɗaya ai ba ba hudu ya bani to ya ɗauki ɗaya cikin hudu ya aka yi dangane da kafata bangarori hudu Allah ya bani hannuwa biyu kafafuwa biyu dan ya ɗauki ɗaya ko ya kada da to ne ku ga mani ya ku mutanen hankali in ba tarbiyya da imani da tauhidi da san Allah da manzan Allah da bin umarnin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a samu maza irin waɗannan wannan yasa ba taɓa samun tsari na ci gaba ba da bunƙasa da haɓaka da wayewa a ɓangaren tattalin arziki da ɓangaren tsarin gudanarwa da ɓangaren tsarin mulki da ɓangaren tsarin siyasa da ɓangaren ci gaban al'umma kimiyyarsu da fasaharsu da mu'amalarsu da zamantakewarsu irin wanda aka samu a zamanin sahabban manzon Allah radiyallahu alaihim ajma'ina to mana tarbiyya ta biyar ita ce samar da wannan tsarin irin wancan ko da ke da za a kai kamar ba amma da dama an ce ka tashabbahu in lam takunu mislahum in na tashabbaha bil kirami falahu ku kamanta inda ba su yin kamar su ba ku dan kamanta domin kamance su ne da manyan mutane ai shi kansa babban rabo ne da haka ba za mu yi irin na sahabbai ba amma dai mu muhawala mu kamanta mu dan yi abin da za mu iya na tagazawa saboda muhimmancin tarbiyya da ko bar musulunci game da tarbiyya ya sa manyan magabata mazajen alkhairi manzanni da annabawa da kuma al'ummar farko a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama ke kasa a zuwa ba sun zazzage dantse sun yi ta maza sun kai daure sun kai mari sun yi kokari sun jajirce wajen ganin al'umma ta samu tarbiyya musamman ma na kusa da su ƴaƴansu a matakin farko da kuma al'umma gaba ɗayanta a mataki na biyu misali Ahmadu Ibrahim Khalilullahi idan annabawa da manzanni ya roki Allah ya azurta shi da salihan 'ya'ya kamar da yanzu a cikin suratul safat sura ta talatin da bakwai aya ta ɗari kuma ya roƙi Allah ya nisantar da shi da ‘ya'yan nasu daga bautar gumaka kamar da ya zo a cikin surata Ibrahim sura ta goma sha hudu aya ta talatin da biyar ya kuma roƙi Allah ya sanya shi shi da zuriyarsa gaba ɗaya a cikin masu tsayar da sallah kamar da ya zo cikin surata Ibrahim sura ta sha hudu da aya ta arba'in kuma ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ‘ya'yan shi da jikoki da tattaɓa kunni da yi zamanto daga cikin masu yin jagoranci a cikin al'umma a wajen imani da takawa da haƙuri da da'awa kamar da yake cikin suratul bakara sura ta biyu a ta ɗari da ashirin da hudu kuma ya roƙi Allah ya sanya shi shi da zuriyarsa a matsayin masu sallamawa ga Allah ɗin gurungun kamar da yake cikin suratul bakara sura ta biyu a ta ɗari da ashirin da takwas kuma ya ma 'ya'yan shi wasiya akan lalle ne su tabbatar sun rayu cikin addini kuma su mutu suna masu imani kamar yadda ya zo a cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari da talatin da biyu sa'annan kuma don ya tabbatar da al'amarin tarbiyyar ‘ya'ya aikace ya bar garinsa ko kafarsa ya tafi makka domin ya ziyarci ɗansa isma'il da matarsa ya masa tarbiyya ya tabbata cewa annabi ibrahim wata rana ya kai ziyara wajen annabi isma'il alaihi salatu wa salam domin ya ga halin da yake ciki da shi da iyalinsa domin ko ka zan magidanci da ka wuce tarbiyya ba in dai kana da iyaye ko sa'o'in iyayenka za a yi maka tarbiyya kamar za mu gani nan gaba tarbiyya ba ta jarirai ne ko ƙananan yaya ko yara ba kamar yadda kake tarbiyyar ‘ya'ya kuma kowane mutum ya kamata ya zama ɗa ne ko da ba gaba wani ba zai iya zama ɗa ga wani shi shi yasa akan ce tarbiyyar ƴaƴa maimakon tarbiyyar yara akwai wanda tijo da matsayin shi na kai kai na annabi Ismail to amma annabi Ibrahim ya je masa tarbiyya akwai wata dattijuwa da matsayin ta ya kai na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya kai matsayin Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai amma iyayen sun je har gidan miji sun mata tarbiyya to ke wace ce kai wane ne ni wane ne da zan ce tarbiyya ta ƴaƴa ta yara ne ba ta ƴaƴa ba tarbiyya ta kowa da kowa wata rana annabi Isma'il ya kai ziyara annabi Ibrahim ya kai dan shi ziyara annabi Isma'il daidai da tarbe shi a gida ba ya sallama ya shiga ya tarar da matan annabi Isma'il yace ina mijinki tace ya fita ya je nema to halin da kuke ciki na rayuwa ta ce muna cikin tsanani da talauci da wahala sai ce to Allah ya sauke shi idan mijinki ya dawo ki ce masa wani dattijo mai kama kaza da kaza ya zo yana sallama mashi kuma ya ce lallai ne ya gyara tsokar ɗakin shi annabi Ismail na dawowa matar ta gaya masa sai ce a ai babana ne kuma ke ce yake nufin in gyara saboda haka na sake ki tafi wajen yan uwanki ko tafi gidanku me dalili saboda za ta da rubin asiri tana tona asirin mijinta cewa suna cikin tsananin talauci da wuya kamar yadda mata a yanzu a hunkuyi ko kuma a dogarawa ko a wani wurin suke yi wanda wannan ɗabi'a ce mummuna domin ya kai ga dalili na a ce a saki mace amma ban ce wani amikan lawo ko yan ɗan ustazi su kina kasa ba yau yake saboda ta je ta faɗi ta sallaka shi ba ruwan Ahmad Bello dogarawa ala kulli halin a shahida a cikin maganar shine annabi Ibrahim ya je wajen ɗansa Ismail kuma ga abin da ya gudana ana nan bayan wani lokaci mai tsawo sai annabi Ibrahim ya ƙara kai ya ƙara kai ziyara gida annabi Ismail bai same shi a gida ba kamar na farko ya tarar da sabuwar sai da annabi Ismail ya yi sabuwar amarya da ya tarar da ita ya gaisa da ita ya tambaye ta labarin mijinta ta gaya masa baya nan nace a halin da kuke ciki suka tace muna cikin alkhairi ni'mar Allah ne yawa akan mu Allah ya marima mana asiri ta da ta cikin wuya na rayuwa amma ba za ta tona asirin mijinta ba annabi Ibrahim ya murna yace idan mijinki ya dawo ki ce wani mutum mai kama kaza da kaza ya zo yana sallama mashi kuma ya ce lallai ya kula da ƙofar ɗakinsa da kyau lokacin da annabi ibrahim annabi isma'il ya dawo annabi ibrahim wato masu ta gaya musu annabi isma'il ya ce ai babana ne ai ke ce yace in kula da ke da kyau ma'ana a lokacin lobayya zai ƙaru annabi ibrahim kenan alaihi salatu wa salam da shi da ɗansa annabi Ismail alaihi salatu salam. to idan waɗannan bayan Allah za su yi tunanin yin tarbiyya ga waɗanda ma suke magidanta ni ma annabi ne shi Ismail to ya kai ya ni ka bar ƴaƴanka dan saboda sun aure ka ce sun fita gandu ba abin da ya dame ka da su ba ka sanin me suke ciki ba ka kai wa ɗanka ziyara ba ka shiga gidansa saboda wai su a ciki amma kuma kanin shi zai je wasan kanin miji wanda gudanci ne kai kuma uban shi mahaifi wanda dama muharramin muharramar ka ce matarsa za ki iya shiga kai tsaye kamar da za mu bayani nan gaba kai kuma ka yi zuwa in ma ka je ka ta kobar gida ta zo ɗan kamata cikin ka za ka zuwa gidanta inda ta aure in ma ta hau ka je biki a wato in ma ta hau ka je barka a zaure za ka tsaya kawo maka jaririn wanda za ka shiga gidan ka da kai amma kuma kanin miji zai shiga ya tabar gaza ya maguzanci ya abin da yake barikanci kai kuma ka damu ba kaga wannan an gulu da kan zabe ke kuma wannan ke nuna karancin fahimtar addini a cikin al'umma alhamdulillah yanzu abubuwa na ƙara kyautatuwa suna canzawa ana ƙara samun wayewa ta sunna da waƙi da bid'a bayan annabi ibrahim misali na biyu annabi zakariya annabi zakariya dan annabi yahya alaihi masallatu wassalam Allah ya ba mu labari a Qur'ani ya yi ta roƙon Allah ya ba shi zuriya tayyiba saliha kamar da yake cikin sura Al-Imran sura ta 38 kuma ya roƙi Allah ya sa ƴaƴan nasu ko ɗan nasa ko zuriyar ta zamanto mai aiki tukuru don ganin ta sami yardar Allah ta baraka ta'ala kamar da cikin suratul maryam sura ta goma sha tara aya ta shida misali na uku annabi isma'il din shi kansa dan annabi ibrahim wanda Allah ta'ala ya masa kirari a cikin suratul maryam Allah Ya ce wazkur fil kitabi isma'il واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله تبارك وتعالى سيذكر في الكتاب إسماعيل كما كأنبت إسماعيل أتكلم الكتاب inna kana sadiq alwadi lalle isma'il ya kasance mai gaskiyan alkawari wa kana rasulan nabiya kuma ya kasance manzo annabi wa ya amuru ahlahu bis salati waz ya kasance yana umartar iyalinsa da yin sallah da bada da zakka ko kuma tabbatar da tsarkin zuciya taskiyatul nafs islahul qalb ta'dibul akhlaq wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance abin yardarwa a wajen ubangiji shi a cikin suratul maryam sura ta goma sha tara ayoyi na hamsin da hudu da hamsin da biyar annabi ismail a mai tarbiyya ga zuriyarsa ga iyalinsa mata da yaya misali na hudu Allah ya ba mu labarin wani bawansa wanda ya gaya mana sunansa lukman da waɗansu malamai ke ganin annabi ne amma wannan magana ta su ba da madogara cikakkiya Luqman ba annabi ne Luqman wani bawa ne daga cikin bayan Allah a magana sahihiya matabbaciya rajiha babu yadda za a yi magana akan tarbiyya ta cika ta kammala ba tare da an yi ishara zuwa ga Luqman ba wanda Allah ya ba mu labarin sa a cikin suratul luqman sura ta ɗaya aya ta goma sha uku, da kuma aya ta sha shida zuwa ta sha tara, zan bar alaran mai jero mana waɗannan ayoyin tun daga inda Allah ta tabaraka wa ta'ala yake yi atayna luqman al-hikma ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر يذكر لنفسه ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه أمه أهلا على وجهه وفصاله ومؤمن في نفسك والكفر إن أنك الأصوات أصوات لصوت الحمير. الله أكبر. أتوقع من غير الآية الله تبارك وتعالى ذا من أدار سلقمان بإرم أوكرم بإي نين وأزيد نصيحة دوصية دتربية دتنصح. ya umarce shi da kyakkyawa ya hane shi daga mummuna ya faɗakar da shi mahimmancin tauhidi da samar da aƙida kyakkyawa ya umarce ka da bautan Allah shi kaɗai bisa cancanta ya sallah ya yi zakka ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya kyautata mu'amalarsa ya zama mai tawali'u mai ɗanɗan da kai mai iya mu'amala da mutane ya zamanto bawan Allah wanda yake baya jin girman kai tare da shi Ba baya tafiya yana da koko yana tafiya kamar ba zai taɓa kasa ba ya zama to mutum mai tsoron Allah a ɓoye da bayyane da sanin cewa Allah ya san abin da yake yi kuma ranar kiyama zai gaya masa abin da ya aikata wannan nuna mana irin himmar magabata a wajen abin da ya shafi tarbiyya misali na da zan ambata mana tun da dai ba zai yi a cika maganar tarbiyya ba a ishara da al'ummomin da suka gabata bayan ga al'umma fiyayya wadda take da annabi fiyayye take da littafi fiyayye kuma take jagoran al'ummomi a ranar kiyama al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah ya kasance a wajen tarbiyya shi kuma ai wannan ba fa latas al an domin ko bayanan la tu'addu wa la tuhsa amma dai a babin misali tun da bai bin misali ya tabihul maqal ma iya cewa ga misalai guda biyu ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina Fatima radiyallahu anha wa ardaha matar aliyu dan Abi Talib yar manzon Allah wadda take farko wadda ta bi manzon Allah lahira bayan tafiyarsa ita ce mace daga cikin shugabannin matan aljanna ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake abinda ke tsorata ta yana ta tsorata shi abin da ke firgita ta yana da firgita shi abin da ke cutar da ita yana cutar da shi ita ce ya tamkar da ɗaya miliyan fatima har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar Ali dan Abi Talib Abu Turabi wata rana kasance wata mai kokarin aiki na gida duk hannun da ya kanta da bororo saboda ayyukan gida duk wani aiki na gida suke kamar ka ce daka da nika da ɓarje surge da sauransu har wani malin ta kanta ina ku mata yan boko masu cewa za a bautar da ku masu neman yancin mata Allah ba ku da yanci bauta kuke kai ba ku sani ba kuna ma bature da zindikai da munafukai bauta ne da ku sani ba ga masu bautan Allah na gaskiya su Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ji labarin an kawo bayi sai ta ce bari ta je ta samu mataimakiya house hall sai za ta taimaka mata da ayyukan gida ta je ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani a ta je ta mishi bayani amma ba ta rabu shi ba sai ta bar wa Aisha sako cewa in ya dawo ga abin da ta zo nema da manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wa sallama Aisha ta ba ta labari bai ce komai ba sai ya tashi sai gidan Fatima yarsa cikin dare ya tarar da ita har sun kwanta akan shimfiɗa ɗaya ita da mijinta suna ganin shi suka miƙe manzo Allah sai shiga tsakiyar ya zama. dan Allah malam tanko ka taɓa zuwa gidan ƴarka to ga manzon Allah shi ya je gidan Fatima radiyallahu anha wa arba'a ya zauna tsakanin ita da mijinta Aliyu yace mata na ji saƙon da kika bari a gida amma na zo in gaya miki abin da ya fi abin da kika nema alkhairi ke da mijin naki kullum dare in kun kwanta kafin ku bacci ku yi subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ya fi abin da kuka nema na da za ku yi muku aikin gida ya kai Fatima da Aliyu tarbiyya misali na biyu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi zai sallan dare cikin masallaci sai ya biya gidan sayyidina aliyu radiyallahu anhu ardahu ya tarar da su suna barci ya ce kai ku tashi ku sallah cikin dare mana me zai ana ku tashi ku sallah da ku san da yawa daga masu su fadi a duniya za a zama tun tsirara a lahira ba ma'ana wanda asirin suke rufa a duniya daga cikin sa akwai za a zama kunyatattu a lahira da haka abota wa Allah kawai ba wani takama da kawo da gidanku ko asalinka ko kakanka liman ne ko ladanin garinku sai ne sai ne ne la'amurka mal insanu illa bi dinihi fala tatruki taqwa tikalan ala mutum an gaji da addinin sa ne karka bar tsoron Allah ka ce bari ka dogara da nasaba to sai ne na gaba ka ba Abu Jahal na gaba ka ba Abu Lahab amma duk ne makoman su rashin nasaba irin nasaba mai daraja kai din nan baka bi da ba amma kuma shi Bilal ne matsayinsa ba a aljanna a cikin nan ba maganar nasaba ba ce tsoron Allah da hakuri da bin Allah shine yace ku tashi ku sallah sai na Ali yace to ai dai rayukan mu dona hannun Allah ne in ya ga dama za mu tashi ne sallah cikin dare in ya ga dama za mu tashi ne sai an kira asuba za Allah yace to ya juya yana cewa kada al-insanu akthar shay'in jadala a zo a tada kai kai alheri ka rika faɗin wannan magana ya tafi abin shi da me aka je masu tarbiya a shi ke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa fa Aisha wato duk da cewa Fatima yasta ce tikitinsa sabansa yar matarsa Khadija ta kwankwaɗi ruwan imani ta taso cikin imani amma duk da haka ba ta tarbiya ba sai kanda da kandala sai gwamma da dada da kilis da ta rogo sai ta sallah dole ma a yi kowa tarbiya ba wanda ya wuce tarbiya a cikin al'umma to ba su ba sai dina abubakar radiyallahu anhu ardahu ne wa aisha matar manzon Allah ma wanda manzon Allah Allah ta'ala ya ce wa ummahatu wa wa azwaju ummahatul mu'minin ummahatu wa azwaju ummahatu matar manzon Allah dukan su iyaye ne da mu'mine gaba daya amma duk da haka sai dina abubakar kamar da al-imam muslim ya da hadisi an yi tafiya an dawo ta ari tsakiya ko abun wuya na yayarta asma'u sai aka nemi a zo na aka rasa nan ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ce a tsaya dama an sauka ne wani wuri to ya ce kar a tashi ya tura ya sabai je neman abun waya suka je suka yi ta nema ba su samu ba lokacin sallah ya yi sabai ba su da ruwa sai na sha sa'an nan kuma lokacin da ayat mawa ga kuma aisha ta tsaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah da zai bar wurin da dole sai an dawo aka da aka tana bakar to kaga abin da ya ka ta jawo ko kaga abin da ta ja mana A wani karanta shi ya tashi ya ɗauki sanda ya tafi je sanda tsaitar da Aisha ga manzo Allah sai ya kuma kwance akan ta yana bacci bai gane ta ba ya ta zungurin da sanda ya ta zungurin da yana kai mata duka da shi ta ce wallahi ina jin tsananin zafi na daure dan ba na so in motsi ne yawa manzo Allah ya farka lokacin farka shi bai ba Aisha matar manzo Allah da wata tarbiyya ba da aurenta da komai amma kaje je aka yi mata tarbiyya sai na da ce da za ki ce kin balaga kin fi karfin bugu kin fi karfin ai maki magana ke wace ce a sababu yar ba kowa sai na Umar al-Faruku babban sahabin nan khalifan manzo Allah na biyu wanda ba sa hada hanya da shaytan wanda ya yi magana wuri biyar Allah ya tabbatar da magana sa aka saukar da ayoyi aka karfafe shi wanda yake fita tare da manzon Allah ya shiga tare da manzon Allah ya ci tare da manzon Allah ya sha tare da manzon Allah ya bacci tare da manzon Allah shi tafiya tare da manzon Allah shi zaman gari tare da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yadda da Umar ya auri yarsa yarsa ita ce Hafsa me yawan azumin nan me yawan sallar dare sun samu saɓani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da yana sakin ta sai da malaika Jibril ya zo da gaggawa daga wajen Allah ya ce Allah ya ce ka maida ta ɗakin ta domin me yawan azumi ne me yawan sallar dare amma duk wannan matsayi nata bai hana a a mata tarbiyya ba saboda tsananin kishin da ke tsakaninta da Aisha sai da Umar dan Khattab radiyallahu anhu arda'u ya je gidan manzo Allah ke ke hassa ke hafsa ke kar ki rudu da wancan yarinyar wadda take takama da kawunta da kuma yawan san da manzo Allah yake mata ki bi a hankali ki bi a hankali me ya kai mata ashe kenan babu wanda ya wuce tarbiya kuma wannan na nuna mana irin damuwar da magabata suka yi game da tarbiya yan uwa musulmi ina so in takaita mana bani so in jamu da nisa ga kuma tafiyar tawa kamar suna dan nisa bari in rika sauri da gaggawa amma ina fata da zan tuntuɓe ba gaba ta hudu wuraren da ake samun tarbiyya da hanyoyin da ake bi da usulubai wajen koyar da tarbiyya akwai hanyoyi guda ko kuma wurare guda hudu da ake samun tarbiyya kamar yadda magabata suka tabbatar wuri na farko gida nan ne asali makarantar farko da kowane ɗa kowane ɗa makarantar ta farko kenan gida wuri na biyu masallaci don na ake koyar da alkhairi ake wa'azi ake faɗakarwa ake koyar da tauhidi ake karantar da al'ummoli da aibobin bid'a da shirka da munanan dabi'u da zunubi da saɓan Allah da sauran abubuwan da ba su dace ba a masallaci ne ake koyar da qur'ani ake koyar da hadisi ake koyar da ilimi na fiqh ake koyar da harshen larabci a nan ake samu a jaddada zumunta da yan kwantaka da an yi sallah a gaisa da juna ashe masallaci wurin samun tarbiyya ne wuri na uku makaranta domin na kan tura yaro babba ko ƙarami da banya su je su koyo karatu su samo ilimi mai nagarta mai tsada mai inganci domin abota wa Allah a kuma kyautata ɗabi'u wuri na hudu wurin koyon sana'a wurin sana'a ma wuraren da ake koyon tarbiyya domin koyar da sana'a ɓangare ne na tarbiyya wanda yake zaman kashe wando zaman tuma benci zaman Allah ya baku ku bamu maimakon Allah ya bamu mu baku zaman Allah baku Allah karbe zaman Allah ji wahidun kaga wannan tarbiyya ta za ta zaman tuni matsala wannan wurare guda hudu a nan ne ake zuwa a samu tarbiyya a cikin al'umma hanyoyin tarbiyya kuma suna da amma akwai hanyoyi ko usulubai guda goma waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hanya ta farko amfani da kisoki kamar da manzo Allah ya bada labarin mutanen ashabul ukhdud nan da Allah ya ba labarin su da mutumin nan wanda ya kashe mutane 99 ne mutu ba ba a shirye da shi ga hanyar tuban ba ya kashe na ɗari sannan daga baya tuba da bayani akan mutumin da yaje zai ziyarci dan uwansa saboda Allah malaika ya zo tambaye shi yace dan Allah zai ziyaran aka ce to yadda kake son dan uwanka dan Allah kai ma Allah yana son ka duk wayannan irin kissosi manzo Allah na bada labarin su ne domin ya zama an yi al'umma tarbiya haka nan kisan da ya bada da aka zo aka same shi a wajen Ka'aba aka ce masa muna shan wahala a wajen mushrikan Makka karanta Allah ya mana maganin su yace ta a zamanin wanda suka wuce akwai mumini da za a kama a tsaye da shi a sa zarto a yanka shi a tsaga shi gida biyu amma da ba na shi imani ba usulubin kissa kenan usulubi na biyu usulubi ma'azi kamar yadda bin sariya yace manzo Allah ya masa wa'azi wa'azi mai tsanani har sai da zukata suka raurawa idanuwa suka zubar da hawaye a ce manzo Allah na amfani da hanyar wa'azi don yin tarbiyya hanya ta uku kwadaitarwa da tsoratarwa manzo Allah ya kuma wata rana ce da kun san abin da na sani da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mewa kuma wata rana ya ce wa mu'azu ɗan jabal ka san abin da yake shine haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah yace Allah da manzo suka fi sani yace haƙƙin Allah shine sabota ne kace shirka da shi haƙƙin su kuma akan shi in sun mashi hakan kada shi kuma ya alantar da su shiga da su aljanna ka ga an ta har ma ma aje ce da na ga mutane musu bishara ba manzo Allah ta kyale su kaslama sun shagade sun sangarce da wannan usulubi na hudu gamsar da tunani da hankali kamar da matashi ya zo ya ce wa manzo Allah sa sama ni ko ina son yin zina sabai suka ce dan dan dan dan manzo Allah ta kutale shi mutu zauna a gabana ya zauna ya ce yanzu kana yanzu za ka yi a uwarka haka mahaifiyarka haka ya ce a'a manzo Allah ce to mutane ba za su yi uwarka haka ba za ka soya ɗarka haka ya ce a ina Allah ta Allah furu ta Allah kyauta ce to mutane ba za su yi haka ba za ka so a ce kallarka koyarka. ka ga kan da cikin zina nake a ah! wanda Allah yake to haka ma mutane da ba su ma ƴan uwansu ba in nan da gubbanka duk aka mutum tambaye yake a ah! an ce to haka ma sauran mutane mutum yake tun da haka ne ni matashin yake tun da haka ne da zan yi ba amma ka roƙan man Allah manzo Allah ya roƙi Allah ya Allah ka nisan da shi zina ke nan da ƙari ba kaga usulubi na tattaunawa da gamsarwa yayi amfani a wannan wurin hanya ta biyar tattaunawa da kasha a tattauna a yi dan don a tsaye da hujja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi rabon ganima a ranar Hunayn to ya zamanto ya fifita wasu mutanen Makka akan mutanen Madina sai mutanen Madina ba su daɗi ba sai suka dan fara dan tsaye gungumi sai manzo Allah ce ya ku mutanen Madina a ce ban sabe ku a tabbata ba Allah ya ce da ku da ni ban sabe ku a rarraba kuna gaba da juna ba Allah ya haɗa kawunan ku ni zuwa na abubuwan ba kuna cikin duhun kafirci ba Allah ya tinda ku zuwa ga cikin imani suka ce haka ne daga nan sai zai gamsu suka sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hanyar tattaunawa da munakasha hanya ta shida hanyar zafafawa da yin ukuba wata rana wata yarinya ta shiga bayi manzo Allah na cikin bayi sai ta kama tsaya ce kuka sakariya an ga miki ana shiga bayi ne wannan ciki an daka masa tsawa don muhallin sa ne nan wurin sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ya wasu mutane biyu sun zo wurinsa suka roƙi ko suka nema a ba sadaka ko zakka ya dube su yin su manya manya ne masu ƙarfi a duka masu daɗi yace to kuna ko sai in ba ku amma dai ku sani Allah ta'ala bai raba da wanda yake da sana'a ko wanda yake da karfin da zai iya aiki ba yace ku sani roƙo ko maula ko bara kamar lauje ne da mutum ke kankare ko magurji ko kuma dutsen goge kaushi ko kauje da mutum ke kankaren fuskarsa da shi a ranar kiyama zai tashi bayi da tsoka ko ɗaya a fuskarsa saboda yana roƙo ko yana maula ko yana bara a matsayin sana'a mabarata ta yi juna suke ya sana'a saboda lalacewa kuma an samu azzalumai daga cikin masu da'awar ilimi suna kare su suna cewa ai bara ba komai almajiranci ba komai kuma ƴaƴansu ba su almajiranci dan mugunta saboda zalunci ƴaƴansu ba su almajiranci har ba suna neman kuɗi da ya'yan ta hanyar zuwa su ce mahaddata ne ko ba su almajiranci ba amma kuma sun ce mutane su almajiranci duk inda qur'ani ya magana sadaka sai shi almajira yake saboda zalunci irin na yan bid'a Allah tsare mu da sharrin bid'a da ta musulmi na bakwai kaira cewa yana daga hanyar da manzo Allah yake don tarbiyya sai kaura ce maka kamar da aka wasu ka bin malik lokacin da da ziyatin tabuka ba ko da ta tabuka ba aka kaura ce musu na kwana 50 kafin Allah ya saukar da ayoyi da suka barantar da su hanya ta takwas amfani da usulubi gamanne game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da mas'alar barira game da walittanta in an yanta ta ya taso sai dai kawai hudu gaman ma yake wanda sa mutane ne za su rika ainihin sharkanta abin da Allah bai sharkanta ba to duk wani sharadi da aka yi in ba cikin littafin Allah ɓatacce ne ko da sharadi ɗani ne ta zama yin magana ce wanda suka yi wannan abu ai sun san kansu haka nan mutane uku da suka je suka tambaye yadda annabi ke ibada a cikin gida aka gaya musu suka ce to wanda yake shi ba zai aure ba wanda yake shi ba zai sake cin abinci da rana ba azumi zai wanda yake shi ba zai tara baccin da daga sallah zai da manzo zai sai uku da gaba daya yace na ji an ce sun ce kaza da kaza da kaza to ni dai nabi kowa tsoron Allah nabi kowa sanin Allah kuma ni ina cin abinci da rana wani lokacin azumi wani lokacin ina bacci wani lokacin in tashi in sallah kuma ni ina auren mata ka ga manyan magana ce ko ya magana irin wannan ai wanda aka yi da shi ya sani usulubi na tara amfani da wata fursa ko wata dama kamar a makabarta manzo Allah ya amfani da irin wannan daman ya caza sahabbai ya caza su kwarai kai caji a wannan rana kamar da hadisi da cikin sahih muslim da kuma da Abu Dawud da da Tirmidhi in ban manta ba usulubi na goma usulubin karfafa gwiwa da yabo kamar yadda wa Abdullahi dan Umar ya samu Hafsa suna magana ya ce mata ba dalla da Abdullahi mutumin kirki ina ma da yana tashi sallah cikin dare kuma ma da ya ga Abdullahi dan Umar ya ce bai ƙara bacci gaba ɗayan dare sai ya tashi ya zai kawo Allah waɗannan su ne hanyoyi goma na manzan Allah ma iya cewa tilka asharatun kamila gaba ta biyar a cikin wannan muhadara gajeruwa za ta magana kan yadda ake yin tarbiyya a aikace shi kuma wannan karanto hanyoyin turizm saboda wannan lokaci abu na farko shine a zaɓa wa ‘ya'ya uwa ta gari idan mace ce ta zaɓa masu uba na gari domin da aka ci da kwata da an ɓata lokaci sai an kwance shi ba ku ji arraya shi na cewa ba wa awwalu insani ilaikum takhayyuri bi madidatin ko tazawuji bi madidatin a aratu badin afafuha ina ga mai yayansa yake farkon kyautawa ta gare ku ce da na auri mace yar daraja mai mutunci mai kamun kai in ka kawara ma 'ya'yanka uwa ta rubutun da tun gaba na haife su ba akwai matsala in ba ki aurawa ƴaƴanki uba na gari tun farko akwai matsala abu na biyu addu'ar Allah ya azurta ka da yaya gari duk ƙoƙarinka duk dangarka ko barazananka da ɗaga murya da zara ido da ta da jijiyar murya da kumfan baki in ba Allah ya shirya da ƴaƴanka ba za su yi ba saboda kana buƙatar tadarru'i zuwa ga Allah kai ju'i zuwa ga Allah ka roki Allah ya azurta ka ga annabawa da manzanni sun roƙa ban ya kai kara duk farar hula ko na ko baka shiga baka shiga agabi ba wallahi sai kana sa uniform ai dole ka roki Allah ka haɗa da addu'a ka nemi taimakon sa akan tarbiyyar ƴaƴanka abu na gaba in an maka haihuwa kai farin ciki kyauta ce ni'ima ce baiwa ce ado ne daga Allah kar ka nuna kaji zagi ko yaya mata ne ka bi tsoron Allah kar ka yi fushi kar ka ce ni ana ta yawa mai yaya mata ban da magaji ƙarya ne kana da magaji mana ga magajiya nan domin ɗabi'an fushi game da haihuwar yaya mata ɗabi'an maguzawa ne yan jahiliya abu na gaba da yaron ka ka haife shi ko an haifa maka ɗa ka kiyaye dubban shari'a wajen wato kula da haƙƙin 'ya'yan da aka haifa maka jariri yana da haƙoƙi to ka kula da su ba mahallin tattauna wannan ba ne a kota muhabara da na yi can da ɗan daɗewa ko ba daɗewa da watanni da suka wuce ina ji anguwar jaba a sabon garin zaria game da haƙoƙin 'ya'ya a musulunci za ka bi yadda ake so ka tarbi yayanka da yadda ya kamata ka yi da wurin abin da ake yi na sunna da wanda ake yi na bid'a da mutane ke tun daga abin da ya shafi A addu'a da abin da ya shafi taniki wato tauna dabino ko abin nan zuma a sa mai a baki da abin da ya shafi zaben suna da abin da ya shafi kaciya da aski da sauransu kuma insha Allah in mun tashi wannan muhabara zan ba da kyautar littafai guda ashirin kwafi ashirin na wani littafi don rubuta akan ni'imar haihuwa da haƙoƙin yaya a musulunci idan sun fara girma in za su fara magana farkon abin da ya kamata a koya musu kalmar shahada da sun dan tada a gaya musu ma'anar kalmar shahada kada koya musu dodo a ce miyau ga magana ya da ihu wani yana kuka ba so ya sai a gaya min miyau ko kuma kama sa kuya ko kura sai ihu zai dawo ana na ana nan wata rana in yawa ya so ya rike kara sai ce ya zo mana in harbe shi na ba da gane uwarsa zuki ta mallai take Allah ya tsare abu na gaba dasawa ƴaƴa aqida sahihiya da tsawatar da su da tsoratar da su game da munanan aqidu irin munanan aqidun na sufaye da na ƴan shi'a da sauran aqidu munana masu aibi da illa da musiba a cikin al'umma abu na gaba fahimtar da ƴaƴa wajibcin son Allah da wajibcin son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wajibcin san ahalin baiti da wajibcin san sahabbai da kuma wajibcin san magabata na kwarai abu na gaba ciyar da 'ya'ya daga halal kuma a ciyar da su yadda ya kamata ba rowa ba makokar kar a riƙa rigima da kai a kan farin magi ka zago goma sakaran magi da zama ana rigima da kai ko kuma domin dawa ma yana ɗakin ka a gaban ka za ta auna ko kai ma za ka auna ka miƙa mata wannan bai kam abin an ci baya tsakani da Allah kar ka zama dan ji ka ta ko kuma kirga adadin naman da za a sa a wannan abu bai daɗi ba an yi da mutum ya ji abu na gaba yin adalci tsakanin 'ya'ya ko da ɗaya na kirki ne ɗaya mai saba maka ba dama ka fifita su ka ba ɗaya wani abu ka hana wani haramun ne ko ka bibita ka bambanta tsakanin 'ya'yanka maza da mata laifi ne sai inda larura da za ta sa haka abu na gaba nisantar mummunar addu'a ga 'ya'yanka bayan ta ce shi igi ne ta gani kaza kaza kuma ka zo kaza ni wannan da ya dame ni dan nan kaza kaza bayan kin tsinewa ɗan na yake bayan kayi musu mummunar addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kar ku yi wa kawunan ku mummunar addu'a kar ku yi wa ƴaƴan ku mummunar addu'a kar ku yi wa dukiyoyin ku mummunar addu'a ko rediyo kake da shi kar ka ce kai wannan shi ke rediyo ya dame ni insha Allah kai da makanikin rediyo kun kula abota ka jarraba ka gani manzo Allah ne nuna haka ka jarraba ka gani ko keke ko babur ko mu kai wannan shegiyar mota suna ta da mu za ka ga shegantaka ka kulla abota da makanike insha Allah laifi ne duk wata dukiyar ka kai mata mummunan addu'a laifi ne hadari ne babba gare ka idan mala'iku suka amsa ko kuma aka dace suka aka saka amin aka amsa shi kenan ko kuma ka shiga uku sau uku sau tara tamanin da abu na gaba nisan da 'ya'ya daga wuraren zunubi da bid'a duk inda ake zunubi da sabon Allah kar ka bar dan keke duk wuraren bid'a kowace irin bid'a bid'a ta harshe ko bid'a ta gabubba ko bid'a ta kuduri duk inda ake bid'a ba dan ka ba wurin kar ka yaba amma la ga yawa iyaye na sakaci ce wannan ahli sunna ne kila maliman ne uwarsa kuma a wato abin nan matarsa kuma kila malamar islamiyya ce amma sai ga ɗansu can ana kiɗa can ana mandiri can ana kaza duk suna wurin bai ma damu ba ya zama gafili abu na gaba nema wa ƴaƴa tsari ta hanyar addu'o'i da kuma ana su fita musamman ƙananan ƴaƴa a lokacin magariba an hana barin ƴaƴa su fita da magariba a bari sai duhu ya shiga domin a lokacin ne aljanu shaidanu ke yawo suna bazak fasadi da barna a cikin al'umma game da bidiyon gantattu suka nuna kuma a rika wa ƴaƴa addu'a neman tsayi kafin su fita a yi masa addu'a in sun dawo a yi masa addu'a in za su yi bacci ko sun yi bacci a yi masa addu'a duk irin waɗannan a daina suka ci da su abu na gaba karantar da su ilimi na addini da na sana'a ko tura su koyo ilimin addini da ilimin sana'a lalle ne ka koya ma ɗanka abin mamaki za a ga uba magini ko maƙeri ko masaƙi ko mai fenti amma ɗan shi na can filin kwallo yana kwallo shi kuma yana can yana aiki yana ainihin ɗaukar lebura yana miƙa masa bulo yana gini ta kuma ɗan kuma bai fara in ma da ɗauka bai je yadda yadda ake yin ya kai ƙarfin ne ɗauki bulo ka sa shi in dai ba makaranta ya je ko ka tsira sa ka wata sana'ar ba ko ya bai saka sana'ar ko ya bar gida gida ya bar shi amma da yawa iyaye na sakaci ba sa koya ma yayin sana'a sai ga ya sun zo ɗan kawai ɗumama benci yan zaman kasa wando yan Allah ba ku ku ba mu kuma suna kasa za ce na yan iska iska na da ƴaƴa ne to ya ne da su yan iskan kana ji tsoron fa ne ya ne da su saboda haka dole a ya mai ƴaƴa ilimin addini a kuma ya masa ilimin sana'a ilimin sana'a ya haɗa da karatun boko ko karatun zamani da akan ce da kuma koyon ayyuka na sana'o'i kanukanci walda noma ƙira saƙa vulcanizer fenti gini duk waɗannan sana'o'i ne masu kyau da yake ba sun mutane na ciki amma shi tsohon bahaushe so yake samu kuɗi da gaggawa saboda haka shi sai da gashi na ya da don kullum za a iya siye makaniki ko bai kwana biyu bai samu aiki ba sai gan shi yana kwandasta saboda kullum zai samu yan naira hamsin naira ɗari kuma wannan ba suna ne masu ƙarfi ba domin ba ta rushe kowane lokaci wanda yake sana'ar hannu wanda zai ɗaukar wani ba ya koyar ya sa wani ya koyi wani abu shi ma ya je dogar da kanshi shi sana'a ka tafi ƙwari. to amma da wancan da wannan din duk kar ai ƙasa a gwiwa a koyar abu na gaba koya musu ibada gargadar yadda shari'a ta ce sallah akwai abin daga shekara bakwai in ma an koyar kafin wannan lokacin ba laifi sai ga mutum liman ne ahlus sunna zai ga masallaci yayin na wasa da zai ce ku alala mata gida uwar za ta yi sallah ƙananan yayin ta yin shekara uku hudu ba za ta yi ku ɗauko kuma a yi masa ƙananan butoci su zo a yi alalan su gani don a yi sallan tare da su su koya ba sai a bar kuma kuma ice tun yana ɗan yake tan ƙwara shi in ya ya bushe ba zai lankwasu ba sai dai ya karye akwai wani masa azumi daga shekara bakwai ko goma kamar da ibnu qudama ya faɗa cikin al-mughni in dai za su iya yi kai ba laifi bane a sa shi ɗauki azumi in ma ya kai matsayin da ba zai iya kaiwa ba bayan azhar karya gobe kila kai la'asar jibi kila ka ga zai kai makarba ba maganin cewa wanda ya karya azumi wai kaza kaza duk wannan karya ne ya karya azumi ko an yi ɗaya ba ɗan uwa sai a ce menene sai na yaro yin azumi wai ɗaya ba ɗan uwa ran kiyama ba sa duk wannan surkulle ne kawai duk wannan aikin da aka samo ne daga cikin labaran maguza ba musulunci bane wannan gara a ce ya ɗauka ya kai sha biyu ya karya goma ya ɗauka ya kai sha biyu ya karya jirgi ne kai hudu shi ne kai shida ki ne kai magariba ba an samu ɗaya ba ya ba biyar amma ya kai ɗaya ba an samu ba bai ba a ce duk gaba ɗaya shekara biyu ba ba za a koyar da sallah ba sai an koyar da hukunce-hukuncen tsarki an koyar da dukkan abubuwan da ya kamata a ce su ne sharuɗa da ƙa'idoji da wajibai da rukuni na sallah duk tare suke bayan wannan koyar da ƴaƴa kyawawan ɗabi'u da ladubban musulunci da haƙoƙin zamantakewa ɗabi'u na gaskiya da riƙon amana da cika alƙawari, da yin nasiha da juriya da dauriya da sadaukantaka da cirjiya akan hanyar Allah yana kyawawan ɗabi'u ne a koyar da ladubban amfani da dama da hagu kar a bada sai da dama kar a karba sai da dama kar a ci sai da dama kar a sha sai da dama sanya takalmi da dama cire takalmi da hagu sanya wando da dama ko riga cire wando ko riga da hagu shiga ban daki da hagu fitowa da dama masallaci shiga da dama fitowa da hagu duk waɗannan ladubba ne da shari'a ta kwaɗaitar ya kamata a koya ma yara tun suna ƙanana shedan take ci da da hagu ya sha da hagu ya karɓa da hagu ya bada daga hagu sai kuma uwa ɗanki ya ce ba ni kin miƙa mai da hagu ɗanki ya zo ne baki ya baki da hagu kin karɓa shi kenan an samu dai kuma sha kulatin ɓangarori haƙoƙin cewa musamman haƙoƙin iyaye haƙoƙin 'ya'ya haƙoƙin 'yan uwa haƙoƙin makwabta haƙoƙin ma'aura haƙoƙin dabbobi haƙoƙin duk wani musulmi da ma haƙoƙin waɗanda ba musulmi ba amma ana ganin tafiya tare da su a koya mai tun yana yawo tabban ke fita bai da takalmi ki gada da takalmi ki shiru ɗai ko wayi ya je mai ba kar ki gani da gare gare ko da ta taya ce ya daji ba dan ki bai ya dace ba ina ya samu mai mai ɗauko ya mai da kar ki bi da wannan kai ya rika mu sanye ko canjin takalmi kuma su shiru wannan ba tarbiyya ba ce akwai masa tun yana karami ya saba ya sani abu na gaba tausasawa lalle ne iyaye tausasawa yayan su jawo ta a jika wannan ba yana nufin ba tarbiya ba ne ka san da ɗanka da gare ka ina za a gaya kuskure ka gyara da ka zo za ka gida ka yi gyaran murya ya a sani kowa ya kintsu duk wannan ba shi bane manzon Allah baya haka sabai da shi ba tabi'ai da shi ba abu abi ba da ba ina maliku da ba ina mushabi da ba amir bin ambali da ba kai kuma kake kai da shi abu na gaba nisantar da 'ya'ya daga abokan banza anil mar'i la tas'al wa tal an karimihi fa kullu karimin bil muqarin yattabi fa in kana za sharrin fajanibuhu sur'atan wa in kana za khairin fa qarinhu fahtadi kuma Allah ya ce المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف karka bar shi abota da mutanen banza ko yan wiwi ko masu yawon kallon fina duk waɗannan karka bar shi ya abota da su don za su ɓata shi su gurɓata mai tarbiyya su gurɓata mai tunani ya zamanto kangararre ɗan gagara kar a batta ƙawance. kawance da wanda ta gagararriya ce wadda ta gagari iyayenta wadda take ba mai kamun kai ba wadda aka santa ballaga ba wadda aka santa na bin maza kafin alaka da su kwata kwata kar a bata gaba gaba kulawa da su a bangaren tufafi da ado yaro da kasa dan kunni a biya ban bambara kwai namiji da suna hajara wai duk gayu ne kuma sai a bar shi ko ya rika sa wanda yana sharan titin da ya kama hanya zuwa ainihin wato a malumfashi ta hanyar hunki saboda ya sa fantalo yana sharan titi wai duk gayu ne ya ɗaura ƙugu ya yi aski mai ciko kamar jirgin sama zai tashi ya kawo wani bakin gilashi ya ainihin wato kafa ya koma aka kamar wani ojiji. kuma kowa yana kallon shi uban na gani uwan na gani makwabta na gani yan uwa na gani sarki na gani liman na gani sauran jama'a na gani ko kuma jin shigar banza shigar wofi shigar yan tasha ko da ya ganta ya san mutumiyar banza ce ko kuma yana kallon ta ta sa tufafi tsirara tsirara tufafi tufafi ko yana kallon ta yana a sha'awa ce ita ta zama wani kosai kayo kayo wanda ya yi ni a bakin tashar hunkuri ya sha ainihin fareti da gaɗa na ƙuda wanda irin wannan yaran ko kyauta aka baka zo su maka shara a gida ka ce baka bukata a kai kan tekar kaduna inda ke yi tsofaffin abubuwa ko kai maza na sa zinari ko suna sa abin wuya wai duk wannan burgewa ne wayewa ce wai zamani ne duk wannan ya kamata iyaye su kula domin tarbiyya ta gari abu na kusa da ƙarshe shi ne koyar da su muhimmancin lokaci firayar da lokacinsu wajen yin abin da zai amfane su karatun alkur'ani bitan ilimi na islamiyya karatun boko yin aikin da aka ba su a makaranta su a gida abubuwan sana'a hira mai amfani zama don sauraron abu mai amfani da sauransu waɗannan su ne abubuwa amma ba abin da za a ce kawai a na banza ba domin lokaci din nan muhimmi ne murna ce kuma Allah zai tambaya akai daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani rayuwar gaba ɗaya ba daga mintuna sai sakan sakan su ne ba rayuwar gaba ɗaya buga yadda kirjinka ke ko zuciyarka ɗan ɗan tana tunatar da kai ne cewa rayuwa gaba ɗayanta ɗanɗan da na sakan sakan da minti minti abu na gaba ba da goyon baya da haɗin kai da duk wanda zai tallata maka wajen tarbiyyar 'ya'yanka kar ka ga an ka faɗa ko an bugai saboda wani abu ka kaje kana wani bukun bukuma ta malamai kana wani shan iska da shan kamshi wai kai dole an taɓa maka ɗanka ba a kai shi ko da uwa ta fito buguzi buguzi bakarai bakarai ta nufi islamiya ku ne wallahi ba ku san 'ya'yana wai malamai ne za a ga maganar banza ko kuma wani ne ya tsani su ƴaƴana wai don kai an ce su gyaru kai za ke ma wannan kiwon kai ke ma wannan taimakon domin in ka mutu ka bar su ƴan asharar yan sharwaliya addu'a amma da aka ce za ta amfani ka da gari da za su maka ba waɗannan a taƙaice su ne ƴan hanyoyi ko kuma abin da za a yi ambatawa game da yadda ake tarbiyya a taƙaice Allah ya sani ba don maudu'in an bashi mai faɗi ba tarbiyya da an ce kai yadda ake tarbiyya ne sha Allah da an sha karatu to ma da yanzu a hakuri da abin da ya samu sai gaba ta kusa da ƙarshe hadarin sakaci game da tarbiyyar ƴaƴa tabbas ƴaƴa kyauta ce daga Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul shura wato na so Allah ramma ya zubo wa'annan ayoyin duka amma kawai saboda yanayin lokaci a cikin suratul shura Allah ya gaya mana cewa ‘ya'ya kyauta ce, sai shura sura ta arba'in da biyu, aya ta arba'in da tara zuwa ta hamsin. Fadin Allah ta'ala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Lillahi لله ملك السماوات والأرض يخلق ma yasha. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء Allah ta baraka wata ala ya bayyana cewa kyauta ce yaya wanda ya so wanda Allah ya so ya ba shi yaya mata wani a bashi yaya maza in ya ga dama ya haɗa mai mazan da mata wasu kuma a basu ma bakararru ba ma haihuwar gaba daya ashe yaya kyauta ce kuma yaya ni'ima ce da ta dace da ɗabi'ar mutum kamar da Allah faɗa cikin suratul Ali Imran sura ta uku aya ta talatin da takwas faɗin Allah ta'ala zuyyina linnasi للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب كما الله تبارك وتعالى ya bayyana mana cewa ‘ya'ya ado ne kuma abubuwa ne da aka ƙawata son su a zukatan iyaye kamar da Allah ya faɗi a cikin suratul kaf sura ta 18 aya ta 46 faɗin Allah al-mal wal banun al-mal wal banun الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا kuma bayan wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa ‘ya'ya kamata sai ya zama sanyin ido kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul furqan sura ta 25 aya ta 74 faɗin Allah ta'ala والذين يقولون ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما bayan wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya ma bar wasiya game da yaya cewa lalle ne a kula da lamarinsu كما يقول فضي سورة النساء سورة تهدى آية تقوم شاد إيه فضي الله يوفيكم الله أما تهدي قد أن يكتب كاتب في أولادكم نعم يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل أمر الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها فلها ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد يكفيك a shahidu a cikin wannan aya shine faɗin Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum Allah na maku wasiya game da 'ya'yanku wadansu malamai na fahimtar Aya ta a akan gado wadansu suka ce gaba ɗaya game da 'ya'ya dai an ambaci cewa wasiya ce sai wannan wurin na magana ne akan ambatan yanki domin a wadatu da shi maimakon duka sa'an Allah ta wa ta'ala ya nuna mana cewa ƴaƴa ta jarrabawa ce kamar da yake cikin suratul alfali sura ta takwas aya ta ashirin da takwas wanda idan aka yi sakaci game da tarbiyyar su aka nuna halin ko oho da halin ko unkula game da al'amarin tarbiyyar su to hakan zai haifar da fitina ga su iyaye kamar da yake cikin suratul takabur sura ta hudu aya ta biyar. kuma zai haifar da makiyayya tsakanin iyaye da 'ya'yan kamar da yake cikin surat tagabun din sura ta 64 aya ta 15 haka aya ta 14 haka nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa idan aka yi sakaci game da tarbiyyar 'ya'ya to za su zama dalilin na shagalar mutum daga bin Allah sai ka shagalu ka zamanto wani gafilu wani rudadde wani wanda bai da alƙibla kamar yadda Allah ya nuna mana cikin suratul munafiqun sura ta 63 aya ta tara abin mamaki a yau za mu zama da al'amarin tarbiyyar yayan ba ba ta ma san ina yayan suka je ba kuma yaushe suka dawo yaushe suka fita da wa suka fita ina za su je waye abokinsu suwaye ƙawayenta? waye kawayenta waye saurayinta ne da addininsa waye wace ce yake nema a matsayin budurwar da zai aura ita ne ce ce ɗabi'unta da halayenta duk ba abin da ya dame su da wannan wannan ko ba a hankali kawai ba a kusan duk inda kaje cikin al'ummar musulmi a yau illa ma rahima rabbuna al'amarin ya taɓarɓare ya kai inda ba a so a ambata to lallai mu sani wannan sakati dai ga irin abubuwan da yake haifarwa zai haifar maka da adawa tsakanin kai da yayan zai haifar maka da shagala zai iya haifar maka da fadawa cikin fitina da faduwa cikin jaraba da Allah ya maka game da shi da haka wajibi ne iyaye mu ji tsoron Allah mu kyautata al'amuran tarbiyyar ƴaƴanmu mu sani amana ce kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu daga karshe yan uwa akwai kalubale da ke fuskantar tarbiyyar musulunci a yau waɗannan nau'o'i na kalubale na da yawa amma dai ina ganin zan takaice akan guda goma kacal daga cikin manya-manyan kalubale akwai talauci talauci na daga cikin abin da ke kalubalantar tarbiyya domin akwai da dama daga 'yan mata wanda suke ballagazanci da sharholiya da bin maza saboda talaucin iyayensu akwai da dama waɗanda ke sata daga cikin samari ko suka samu kan cikin yanayi na shaye-shaye saboda talaucin iyayen sun kasa ɗaukar nauyin su su karatu ko su kama sana'a tabbas talauci musiba ne talauci bala'i ne talauci fitina ne talauci abin ayaka ne alhamdulillah ba abin da ya yaƙi musulunci wato ba abin da ya yaƙi talauci kamar musulunci ɗalibale na biyu faɗaɗawar muna na aƙidu su ma na daga cikin abubuwan da ke ƙalubalantar tarbiyyar musulunci muna na aƙidu ma ambaci na shi'a akwai aƙidu muna na iri-iri waɗanda ke addaban al'umma kamar irin aƙidun nan na 'yan zamani wanda suke kiran shi da turanci modernism ko kuma larabci al'asariya masu kokarin su ce da kimiyya da fasaha ne za su sa a matsayin ma'aunin na tantance ayoyi da ya kamata a fasara da yanayi kaza ko yanayi kaza ko hadisan da suka inganta ga aƙidin yan kalakatu masu cewa ba ruwansu da sun da hadisai sai ƙura'ani zalla wanda batattu ne kuma dukkan malamai musulunci sun kafirta su ga aqidan yan ahmadiyya masu da'awar cewa akwai ahmad gulam la'natullah alaihi la'anatun mutatabi'atun mutawaliyatun wanda da'awar shi annabi ne kuma annabi isa ne kuma ana masa wahayi a ainihin wato india ko a pakistan a india ga aƙidu iri iri dai iri aqidun nan na wahdatul wujudi cewa ni Allah ko Allah aqidun nan irin na ilmul haqiqa ko ilmul batin duk waɗannan shehu da rubuci ya ce kafirci ne ilimin hakinka ya ce kafirci ne saboda haka masu awon wannan to su sani shehu da rubuci ya ce kafirci ne kasa ɗin na nan ya ce waɗannan masu cewa akwai ilimin hakika to kafirci suke ba ruwansu da shehu tijjani kafin su rabu da shi ma su rabu da Allah da manzon Allah har ma ya ce shugaban yan ilimin hakikan na zaria a ɗan magadi ya buga matarsa waya kwana biyar a lokacin da ya kasa ɗin ya biya mata maganganun banza ta ce su ni na da miji ka ƙara min waya kasa ɗin na nan duk waɗannan na aƙidu ne waɗanda ba da alaƙa da musulunci kwata-kwata shi na aƙidu ne na kafurci. ba su da alaka da musulunci kwata kwata a daban musulunci daban to waɗannan aƙidu wansu sun taimaka wajen gurɓacewar tarbiyya a me ya kai tarbiyyar al'umma ta samu matsala kamar a ce ga wata ya budurwa a ce ta samu wani shaidani ɗan wato yofi a ce yana auren mutu'ar ita irin abin da ba zai da uwan shi ko ɗan shi ko yar ko kanwar shi ba ko ba zai ba da ita a yi ba ina muni da ya kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kona al'aurar shi saboda ya da Aisha karuwa ina kamar a ce manzon Allah sai kuma shugaban malamai shugaban masu yin tarbiyya a ce ya mutu ya bar duk mutanen banza ne sabon shi ashe bai ma ci nasara a tarbiyyar ta musu ba karantar da musu ma duk ba ta amfani ba don duk sun yarda sai yin tsararren mutane da kai mutum ashirin ba akwai shirin da ya kai wannan to faɗa-faɗu faɗaɗowar munanan aƙidu waɗanda aka yi matogun alatsi ne tun tale-tale to wannan ma yana taimakawa wajen ɓarta wato wajen rugurguza al'amarin tarbiyyar musulunci abu na hudu da wadda ake ta kururuwa wadda ke faɗaɗowa daga turai da kafirai ko zindikai ko munafukai ko kuma wasu daga cikin jahilai a musulmi suke ƙoƙarin tallafa mata su kwangila su tallata ta ta kururuwan kare haƙƙoƙin mata da yancin su da kururuwan kare haƙƙin yara ba mahallin ai wannan maganar bane amma alhamdulillah akwai rubuce-rubuce da muka yi akan wannan dangane da haƙƙoƙin 'ya'ya da kururuwan kare nasu haƙoƙin da abinda dokar kare haƙoƙin yaya ko kundin kare haƙoƙin yaya ya kunsa na bala'i da musiba da saba musulunci na yi ishara da su a littafin don ce zan bar ashirin kacal na ƙara nuna ta don kar a ce ana neman ƙari kacal asali ba wallahi sallahu ba naku bane asali na mutanen maraban maska ne da na je musu wa'azi kamar mako uku da ya wuce ni alƙawarin zan basu to jiya ya kamata in ba su sai Allah kadar ne tafiya na ina ce sun sun zo karɓawa da saman ba to wani mai yana cikin buɗin mota na zo da shi garin hunkuri sai in ce ta bari in ba ku shi kuma na nemo wani in ba su amma kar ku tambaye ni ƙari ko ka tambaya zan hana ashirin ɗin nan. Ƙalubale na biyar hulɗa da mutanen banza da sauran kangararrun yara na ƙalubalantar al'amuran tarbiyya. Ƙalubale na shida mummunar mu'amala da iyaye ke nuna wa 'ya'yansu. kaswatul qalb ba tausasawa ba rahama ba jin kai ba jawowa kusa ba zama a hira da iyali kullum yana dandali kullum yana majalisa matansa da 'ya'yansa ba ruwan shi da hirarsu ba abin da ya shi to wannan ma ya taimaka wajen gurɓacewar tarbiyya kuma matsala ce da ke tarbiyyar musulunci abu na bakwai yaɗuwan gidajen da ake yaɗa ko ake kallon finafinai masu ɓata tarbiyya wanda mai gari na nan ya san bai ce komai ba mai anguwa yana kallo bai ce komai ba dakata na kallo bai ce komai ba hakimi ya sani bai ce komai ba a shahada a wuyan ran kiyama Allah zai da ke tambaye tiri a zo da abin zai cutar da al'umma ya ɓata tarbiyyarsu kuma kuna kallo in an ce yana da yanci a matsayin shi Najeriya Najeriya buɗe gidan kallon fina-finai ku ba ku da yanci a matsayin shi Najeriya ta rubuwa yan ku tabbata arnana ɗan kasashen waje turai sun san mahimmancin kai fulma a wajen gani ne za a sa shi cikin gani. duk wani wuri na sharholiya da gidan disco da gidan karuwai da gidan masa'a da gidan shan giya duk ba a yi cikin al'umma sai a je can duk wanda ya je wurin dama ya duka aukatahu ya muka na fakahu amma mun cikin mu tsakiyar gari kina ma kusa da masallaci ko kusa da islamiyya sai a buɗe wannan gidan kuma kowa yana kallo me gani na kallo muna kallo da ce komai ba wai ya gagara Ɗan gagara ne ya san yan sanda yana haɗa baki da ke ba su kudi ƴan sanda to sai ne ba zo kai kotu ba ku gani kotu za ta bashe ɓatar ne yayan ku ya je can wajen gari ya yi duk ɗan da ya ga dama ya je can duk wanda ta ga dama ta je can su je can su tsarata. ya rage na yasa na yan su zuwa can amma kusa da gari cikin al'umma hanyar islamiyya hanyar makaranta hanyar masallaci yaro bai tafi sai dan leka shi ke nan bai makarantar ba sai ka da shi shekaru makaranta ya tsaya kalli kai da ka sani kuma kowa ya shiru kowa ya shiru wai shi ne kuɗi ne ana tsoron shi saboda lalace al'umma in ba da al'umma ta lalace ba za a yi wani mutum ɗaya gagara ko yi shi ko shi a mani ya yi sun gagara wajen ɗumbi ne ɓata al'umma ballanta tana ma wani mara hula kara biki ba shi ba to ɗaya wannan gidaje na kalle-kallen fina-finan alaƙi ne waɗanda suke shaiɗanu kangararru gagararru su suke yi waɗansu kariyar ne waɗansu mashaya ne waɗansu auren da ya gagare su sun ka zama auren ka kuma ka lalace wanda da za mu gushe muna addu'a ya Allah duk wanda ka san yana yaɗa fina-finai irin waɗannan da gangar bayan ya ji wa'azi to Allah ka ɗaiɗaita mana shi ka kunyata mana shi ka zara albarkarsa daga dukiyarsa ka sa shi ya kaskanta ko da yana ganin ya tara na su ne wanda na nan ya Allah waɗanda za su yi daga cikinsu Allah ka shirya mana su waɗanda ba masu ruwa bane ya Allah ka wulaƙanta suka kunyata su saboda bala'in da suke jawo al'umma bala'i ne da babu irinsa a wannan zamani kalubale na takwas zaman banza In inda za a zaman kasa wando dole tarbiyya ta kawo samuwa amma mutum ya tayi da safe ya je masallaci ya sallah ya dawo ya karya ya da wadan ta kana abubuwa ya tafi wajen koyon sana'a da dawo ta yamma ya dawo da biyu an magarba isa ya ta abinci sai ka an daga da malamin islamiya in ba ka yi tsingira zai ya na wani karamin yaro shi bai san ya koshi ba sai ya ci ya ci ya ci ya ci in ya ɗari sai ce mama a tule ni kayan ya tsingira sai da safe a tule ni kawai ko zaman banza na daga cikin abubuwan da suke ɓata tarbiyya cikin al'umma domin wannan kan sa shi ya shigo a ta tunani me za a yi wani ya wuce da sabuwar mota ka gan shi kwanan nan kaza kaza wanda ta yi wuce sai ya ga maganar fyaɗe ya shigo maganar fashi da makami ya shigo maganar sara suka ya shigo maganar daba ya shigo ko sauran abin da irin wannan kalubale na tara sakaci da tarbiyya da wasu iyayen ke wanda mun yi bayani a baya sai kalubale na goma mutuwar iyaye Da raran maraici ya samu akan samu matsala ɗalibi a tarbiyya musamman irin yanzu da abubuwa suka yi karanci taifayi ya karanci zumunta ya karanci ɗan uwantaka ta karanci in mutum ya rasa uba tsakani da Allah yakan samu matsala babba galibi wasu kan tsallake amma da yawa sukan samu matsala wanda kan sabbaba gurɓacewa da lalacewa da tabarbarewar tarbiyyar. haka nan mutuwar aure na daga cikin abubuwan da ke gurɓata tarbiyya mutuwar aure saki ka saki matarka ta tafi ƴaƴanka ko ka san mustaqbal makomin su ba nan a shiga cikin matsala a shiga cikin halin ni su game da ƴaƴan waɗannan abubuwa guda goma wanda su ma muna iya cewa tilka asharatun kamila su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da ke fuskantar tarbiyya ba wannan gaban yan uwa nake ganin dai ko yaya ne na san ban ba maudu'in haƙƙinsa ba amma na iyakan inda nake ganin ya kamata tsaya domin kuwa dai tun ana ɗan murmushi ana ‘yan kabbar gari kar a zo kuma a ainihin mana a gafa ya tawalle a kwansara fuska a murtuke fuska saboda an gaji ya kamata a ce ni in amfani da maganar ba haushe ido ba ni dogo ya san kina dare ya fara tsalawa kuma sabon gari ko dogara ba kusa ba akwai yan falladan akwai yan sabon gari akwai yan dogarawa akwai yan cikabi da sauran wurare daga nan bangaren ko ban san nisan inda mutane suka zo don da hankali kaga akwai bukata a sauƙaƙa musu kuma ko ba komai dai tun daga sauran yan uwa da malamai da ɗaliban ilimi ba mamaki abin da ban zaƙulo ba su zaƙulo shi don ya fito fili karar a gane shi ina roƙon Allah baraka wa ta'ala yayi mana muwafaka ya sa mu dace ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji na alkhairi Allah ya tsare mu da ilimi mai amfani ya nisantar da mu daga ilimi mara amfani mara albarka Allah ya ƙare mu da tsoronsa da takawarsa da kuma haƙuri da juriya a kan dinsa abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne ina roƙo Allah ya ba mu ladan ya sa aiki da shi abubuwan da na kuskure da gare ni ne kuma daga shaidan kuma dan saboda karancin ilimi ne ba ruwan Allah da manzon Allah da kurakurai na ina roƙo Allah ya yafe mana ya yafe mana baki ɗaya ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara kuma da ƙarshe lalle ne in yi godiya da su 'yan uwa ne suka ɗauki ɗaya shirya wannan zama musamman waɗanda suka karkata suka je wajen malam kabir cikaji domin a nemo ni tunda su dama na san da san ba kuma ni ma ban san ba kuma da sun je dai kila sai na ba su wata uku saboda irin jerin gwanan ayyukan da ke gabana tun da an je ta hannun malami na ko kwana ɗaya aka sa dole a haƙura in saboda girmamawa to ina fatan Allah ya sa albarka cikin abubuwan duka da kuma ba mu lada baki ɗaya na ga da kwaya da yawa na ji daɗi kwarai domin yana daga ciwon mu a wurare da yawa an je sai ga dattawa suna baya baya amma a da dattawa da masu gari da shugabanni duk an taru wannan alkhairi ne babba kuma abin da muke ganin zai kara kawo ci gaba a cikin al'amuran addini da ci gaban al'umman wannan gari na hunkuri da ma wasu sauraron da haka muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abubuwan wa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh